masu kallonmu da sauraronmu a wannan lokaci a wannan rana ta talata wanda yau ya zamo ashirin ga watan rabi'un al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da Ah, ashirin da shida ne ko? ashirin da shida ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wato yan uwa musulmi kamar yadda kuka ga an rubuta sunan tafik a ah, cewa jahilcin junaidu ya ƙara fitowa fili da 'yan uwa ba su manta ba kamar sati guda da ya gabata mun gabatar da nasiha zuwa ga matasa a wayanda suke ɓangaren tijjaniya a 'yan bauchi wanda shi wannan janairu ɗin yana ɗaya daga cikinsu a to wayanda suka bibiye mu tun a wancan karatuttuka ɗin mun yi bayanai mun fito fili mun bayyana tsaraicinsu da jahilcinsu a kan abin da suke bugun gaba suke alfahari da shi suke takama da shi shine larabci muka nuna kurakuransu ba wai don wannan shi shine al'adanmu ko ɗabi'anmu ba cewa a dinga biyar kurakuran duk wani mai da'awa ko mai karantarwa a ina ya kuskuren Larabi, a ina ya kuskuren sarfu a ina ya kuskuren balaga a ina ya kuskuren arut wannan ba ɗabi'a mu bace to amma tunda suna tuce cewa mu jahilai ne a larabci to alhamdulillah ba za mu ce musu mu mun iya ko mun sani ba amma dai za mu nuna musu mu lugan nan da suke bugun gaba da ita da mu ma muna karantawa kuma a hakikanin gaskiya su ma ba su santa ba ba su fahimce ta ba duk wanda ya saurari wannan karatu namu zai tabbatar da haka kuma zai fahimci haka ta yadda shi wannan junaidu din ya yi da'awar cewa ya haddace baitocin da shi ɗan uwa malam musa asar sunna ya karanta da ke cikin addawawi na sit na shehu ibrahim inyas a wasu zan kuma bai iya karanta su daidai ba kamar yadda muka yi sharhi ya yi kurakurai na nahawu ya yi kurakurai na sarhu ya yi kurakurai na fassara ya yi kurakurai na taharifi da juya wasu kalmomi waɗanda suke rubuce a cikin diwani waɗanda shi shehu ibrahim ya kawo sannan kuma ya ɓata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka su ma ‘yan uwansa shi ma ɗaya daga cikinsu ya yi kuskure na karanta hadisi haka dai muka ɗan tattaɓe kowa daga cikinsu duk wanda ya san al'adarmu ya san wannan ba a mu ba ce <clears throat> abin da muka ramu da shi karantar da mutane da kuma ƙoƙarin nuna ma mutane haƙiƙanin addinin da Allah ya tura annabawa da shi <clears throat> wannan shine ne al'adarmu saboda haka wannan abu ba muna yi ne ba domin son eh, zukatanmu ko don mu kaskanta wani ko don mu nuna alfahari da sauransu a duk lokacin da aka yi amfani da wata dama don a rusa ka ko a rusa da awarka wannan lallai tun da ya shafi addini dole ka tashi tsaye ka kare kanka kuma ka kare addininka wadda shi ne babban dalili to abinda ya sake faruwa shine a shekaran jiya malam musa ya sake karatu na biyu a fejin sarki zaki kan dai eh, maganganun shi shehu ibrahim iyas waɗanda suka saba ma addini alhamdulillah nasihar da muka gabatar sako ya isa zuwa gare su kuma sun saurara da a wancan karo su kusan zuwa hudu sun ka buga waya to amma a wannan karatu na biyu ga waɗanda suka bibiya sai suka turo shi wannan yaron Janairu su sauran sai suka laɓi da yake shi mara kunya ne sannan kuma bai san mutuncin masu mutunci ba su suna da hankali yan uwansa shi yasa ba su kira waya sun kai abin da suka taɓa yi a wancan lokaci ba saboda haka ana buɗe layin kira sai ga shi ya kira a fejin sarki zaki a farko yake cewa na farko dai shi ya samu shirin ne bai saurara duka ba magana bai fara kenan wadda wannan magana ƙarya yi domin da ya ƙara ba gaba kuma sai wata magana wadda ka nuna cewa ya bibe karatun tun daga farkon shiri har zuwa ƙarshe lokacin da aka ba da damar buɗe layi amma sai ce bai saurara ba amma zai ɗan yi ta'aliki na minti biyu zuwa uku ba daɗewa zai yi ba dai fara surutu sai malam musa ce mai to malam junaidu tun da baka saurara ba da ka saurari program ɗinmu tun daga farko har ƙarshe to daga nan sai ta da rigima bi kake jin tsoro na ga ka tsorata kaza kaza kaza kaza tun nan ya fara rashin kunya to a takaice a saboda haka yake cewa malam musa ya karanta wani baiti ba daidai ba ni ina jiran in ji ya ambaci kuskure na nahau ko na balaga ko na sarfu sai ya ce wai malam musa ya saba ma ka'ida yadda ake karanta baiti a wazani na arus shine baitin kankan, اللطيف نحو كنكن maƙama kunkun. Za mu zo kan wannan baiti insha Allah ta'ala da kuma kurakuran da yayi da wazanin da ya kawo wanda ba haka wazanin yake ba duk zamu yi bayani saboda haka za a ƙara fitowa da jahilcinsa, dama jahili ne albiyar da yake takama da ita bai santa ba tun wancan lokaci mun haska kama 'yan uwa kuma alhamdulillah 'yan uwa sun fahimta a tuban da wannan a sai yake cewa malam musa bai kamata yana karanta irin su jawahirul ma'ani da sauran littattafan shehu ibrahim saboda littattafai ne na sufaye shi kuma malam musa ba sufi ba ne sannan bai je wajen sufaye ya koya ba sai karanta magana shekul islam ibn taimiyya a cikin mujalladi na biyar so larabcin ma da ya karanta sai da ya kuskure to mu zo kan maganarsa wanda za mu danna yadda ya karanta larabcin kuma sai mu yi masa gyara alhamdulillah <clears throat> daga ƙarshe ni ina daga cikin wayanda suka yi mudakala aka ban dama na kira waya da na kira waya dama ya nemi wasu abubuwa daga shi ɗan uwa malam musa daga cikin abubuwan da ya nema shi ne malam musa ya yi wato malam musa ya abin nan malam musa ya karanta shi wannan baiti ya sake karanta shi malam musa ya sake karanta wannan baiti sai ya fassara sai ya ce ai wannan fassara ba haka take ba saboda haka ya yi kuskure tunda ya saba ma ka'ida ta arut ba yadda za a yi shi fahimci abin da shehu ya rubuta Allah malam kai musu magana su tahiyar su ba sai sun abin nan ba to bayan haka a sai shi junaidu yake nuna kurakuran malam musa ku yi haƙuri da Allah wasu ke ɗaukar hankali na wallahi to bayan ya ce malam Musa ya yi kuskure sai malam Musa ce to ai kai ma ka yi kurakure sannan an danna maganganun shehunanka wasu ka yi kurakure ko baka ce komai ba kone da aka ce sharifi da jika annabi ne an danna shi an kama shi da kurakure wajen goma sha bakwai wanda ni a nawa lissafi ma sun kai talatin ban taɓa jin bidiyon ba amma ana kunna shi na rike alkalami wanda kuma an ce jika annabi ne amma da ya bugo waya bai ce kala ba sannan an kunna kurakuran dan uwansa koza da ɗan uwa malam ibnu hazam daga nijar ya ci gyaransa guda goma lokacin da yake karanta majmu'ul fatawa na shekul islam ya yi kurakurai guda goma amma da ya bugo waya duk da yi magana kan wa'annan kurakurai ba kawai wasu ya koma ga kuskure na arut wanda za mu zo kansa kuma za ku fahimci cewa shi jahili ne to sai malam musa ya ce ai kai ma ka yi kuskure a wancan karatu sai ce wai a faɗa masa kurakuran to lokacin da na bugo waya alhamdulillah waɗanda suka saurara sun ji na yi bayani kuma na faɗa masa kurakuransa na canza wasu kalmomi daga cikin diwani irin su wajaubi sai yana karantawa wajaufi wadda duk mun yi bayani waɗanda sun bimu mu a wancan karatun duka mun kawo yadda ya canza hadisin manzon Allah kuma ya ce hadisin yana musulun alhali wannan lafazi baya musulun sannan ya ce hadisi ne kudusi shine hadisin inna lillahi mala'ikatan sayyahi na fil da ya zo yazo sai ce inna lillahi mala'ikatan sayyahuna wanda wannan ruwaya na farko dai ba lafazin muslim ne, lafazin muslim inna lillahi mala'ikatan sayyaratan to muhallin shahidi da yazo karanta sayyahina eh sai karanta shi sayyahuna duka mun yi bayani na ce to da kai da ka canza larabcin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da ya canza larabcin shehu ko ya kuskuren karanta baitin da shehu ya kawo wa ya fi cancanta a zarga wa ya fi cancanta a suka ya shakka kai don maganganun shehu ba nassi ba ne ba nassi ba ne larabci ne ba wanda ya ce don ka karanta maganar wani malami ba da gangan ba kayi kuskure sai an rubuta ma zunubi babu amma maganar manzon Allah sallallahu alaihi sallama nasi ce abin biya malam ba sai kun zauna ba gwari ɗayan an gama sai a sai ku saurara ɗan uwa ku yi hakuri? a wasu ke ɗaukar hankalin wallahi ba nisan ina karatu ana taku. ne saboda haka a takaici dai na kawo masa kurakuransa kuma ya ce idan ya ji an masa gyara zai karbi gyara me yasa gyaran da aka turo ma karan farko baka ɗauka ba na farko an fassara wa inna khututi lil anani sa'adatun ka zo kace ba ana shehu ba yana nufin rubutun hannunsa ba aka kunna murya shehu ɗahiru bauchi ya fassara yadda malam musa ya fassara amma baka zo ka gaya wa duniya cewa ka karbi wannan gyara ba sai kai girman kai kai saurin kai sannan mu ma mun ci ka gyara a cikin diwani mu baka fito ka gaya wa duniya ka karba ba mu baka iya ƙaryata abin da an ka faɗa ba baka iya ba wani naka bai zo ya ya baka kariya akan haka ba har haka cewa za ka karɓi gaskiya in ta bayyana gare ka ashe ƙarya kake yi ba da gaske kake yi ba saboda haka ‘yan uwa a taƙaice wannan shine abin da ya faru a karatun da aka yi shekaran jiya to daga ƙarshe dai abin ya koma hayaniya tsakanin shi da malam musa ah, da sauransu wanda dai abubuwa sun faru Allah ta'ala shi yi mana jagora to kamin mu danna muryarsa abinda nake son in tabbatar ma 'yan uwa a na farko mu ji tsoron Allah mu zama masu tawalu'u masu kankan da kai sannan kuma masu ƙoƙarin fitowa da gaskiya ko da ta saba ma ra'ayinmu ko ra'ayin mabiyanmu sannan mu daina alfahari alfahari ba addini ba ne ko ba ɗabi'a ce ta musulmin kirki ba ba ɗabi'a ce ta musulmin kirki ba kuma duk mutumin da zai yi alfahari ƙarshe sai kaga Allah ya jarabe shi wanda abin da yake faruwa da ku kenan sannan alal haƙiƙa shi wannan da muke magana a kansa da kuma abokansa ni ba sa'ana ba ne a harka ta ilimi cikin abin da na ɗan koya yadda na saurari maganganun shi da maganganun 'yan uwansa za ka gaba maganganu ne na ilimi ba ba wanda ya cancanta cikinsu a ce wai ni na tsaya ina tattauna magana a dangane da maganarsa kuma wannan ina faɗin abin ne har zuci Allah shi ne shaida kan haka ba musawaɗi na ba ne tun da abu ya shafi addini kuma 'yan uwa suna buƙatar a wayan musu da kai a kore shi buha, shi sa muke wa yannan bayani ba wai don ya cancanta a yi magana kansa ba <clears throat> ko abokansa su ko da su waye duk wayannan wallahi in ka auna su a ma'aunai na ilimi Za goma sha takwas da malamai ke kawowa Allah za ka ga a tsirara suke a tsirara suke saboda mu muna yi ne don addini domin neman lada sannan muna yi ne kuma don al'umma duk sanda mutum ya kawo shubuha idan aka kasa tashi a yayi wannan shubuha to sai kaga mutane sun shiga a rudu da hayaniya da sauransu sau haka za mu danna kuskurensa ku je ja larabci ba daidai ba ya kuskure kuma shi ke cewa malam musa ya daina karanta littattafansu saboda yana karantawa yana kuskure to shi me yasa yake karanta namu littattafai alhali kuma yana kurakure a cikin karatunsa da yake yi alam kunna muna na ɗaya Ibn ma'ani da ibnu yake ce ya nisanci karanta wannan littattafan sabila da ba zai gane abin da ke cikin wannan littattafan ba Ibn taymiya sa mu je mu duba مجموع فتاوى التي نبيار shafi na ɗari wanda shafi na saba'in da tara ibn tarbiyya yana cewa kasancewa lafazi na sufaye kasancewa lafazi na sufaye wa alam anna lafza sufiyya wa uluma ana jin bismillah ibn da yake ce masa ya nisanci karanta ya nisanci da kulmi irin su jawabin ma'ani ko limamu ya ce zai karanta sabila da ba zai gane ba ba zai gane komai a cikin barci ibn taymiyyah sa mujalladi na biyar na majmu'u sadawa shafi na saba'in da biyar ibn taymiyyah ya ce wa wa'alam anna lafaza sufiyyati وعلومهم تختلف فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم فمن لم يدرك eh, wannan ya isa ina gani cikin abin da muke bukata a ah, cikin abin da muke bukata a ah, ya wadatar wajen lokacin da ya zo karanta Maganar shekul islam da ke cikin majmu'ul fatawa kamar yadda ya faɗa mujalladi na biyar shekul islam yana bayani ne akan matsala ta tauhidi dangane da tauhidul asma wa sifat ya kawo maganar wani malami da ake kira muhammad ibnu khafif muhammad bin khafif in ban kuskure sunan malamin ba da shekul islam ya kawo maganar sa shi wancan malamin da ya yi a littafin sana i'tiqadut tauhid tauhid da lokacin da ya kawo eh, ya yi magana doguwa kun ji cikin maganar sa ya karanta cewa anna lafaza sufiya anna lafaza anna lafaza ku ji ba ya za a iya zamo lafaza anna lafza ne da haka ba a cewa lafazu sai dai lafzu wannan fa'un ɗaure ta ake yi wadda shi ne ƙa'ida saboda laf mazdari ne mazdari ne ba fi'ili ba ne eh? saboda haka abin da daidai anna lafza sufiya ba anna lafaza ba amma bari mu danna shi ku ƙare shi Ibn Taymiyyah ya ce kada yake daukar littafi ya karanta haka kawai suna da suna da wasu ishara suna da wasu marmusa da lumahum wanda yake cikin waɗannan littafan ba ibnu jamiya sai mu je mu duba mu majmu'ul mu mujallafi na biyar shafi na ɗari bakwai da eh, shafi na saba'in da tara ibnu jamiya yana cewa 'Ka san cewa lafazi na tsofaye فشوى لقد الصوفي وألم أن لقد الصوفية وعلومهم أنا أجيك بسم الله ابن تيمية في كما يعني فنسي كرن يعني فنسي كل يعني في ba zai gane komai a cikin batun ibn taymiyyah sa mujallaji na biyar majmu'ul fatawa shafi na 75 ibn taymiyyah ya ci fa wa alam anna lafaza sufiyyah anna lafaza wannan kuskure ne eh ba wannan larabci a duniya ilimi babu in kuma akwai wanda zai kare wannan magana sai ya zo ya kare anna ya sufiyyah ba lafaza ba bari ku ji ya sake wani kuskure kuma fa yatlquna alfadahum ala mawdu'atin lahum wa marmuzatin wa isharatin tajri al-ma'ani kori ma wuce karanta kila da ba zai gane ba ba zai gane komai a cikin batin cikin ibnu taymiyyah sa mujallati na biyar da majmu'ul fatawa shafi na 75 ibnu jami'a ya ce wa alam anna lafaz as-sufiyyati ulumuhum takhtalifu فيطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات ويطلقون kai karanta da waya umfata wannan kuskure ne wanda wayo tulikuna ne saboda fi'ilin daga atalaka ne yutliku kuma ka'ida dama duk sanda fi'ili ya zama ruba'i idan ka kawo shi fi'ilin mubari'un ka mai ɗaya daga cikin hurufin mubara'a to wannan harafin zaka mai ban mani wannan shine ka'ida kamar yadda sharfuddini ya haya amriti yake faɗa yake cewa waftatahu mubari'an bi wahidi من الهروف الأربع الزوائد همز ونون وكذا ياء وتاء يجمعها قولي أنيت يا فتى وحيث كانت في رباعي تضم وفتحها فيما سواه ملتزم وانا بند ال ال الإمام شرف الدين يحيى الأمريكي كيف تأكينا سوى قائدة أو رمى لمن صرفه idan fi'ili ya zama harufansa sun kai hudu in sun kai hudu duk sanda ka kawo kasa mai harafin mubara'a lokacin da kake son ka mai sai fi'ilin mubari'un to wannan harafin sai kai masa bamma kamar a talaka kaga harufa hudu ne to in kana son ka ce yutliqu za ka ce ba yutliqu ba saboda haka wa yutliquna al-alfaza ba wa yutliquna al-alfaza ba to wannan kaga ke shi ya ce a daina karanta littattafan shehu da su jawahirul ma'ani saboda ni ba a san larabci ba to shi waye ba shi izini ya karanta namu littattafai alhali ga shi yana kuskure waye ba shi izini uku shi ke da damar ya karanta namu ko da akan kuskure ne mu ba mu da damar mu karanta nasu in haka ne kai ma jahili ne baka da alaka da majmu'ul fatawa majmu'ul fatawa littafin sunna ne sannan a wajen wa ka koyo shi wajen ne malami ka koya shekul islam malamin sunna ne ko malamin ɗariƙa malamin sunna ne to kaga haka suke eh, wofin da jahilai sai su zo su ce a yi littattafansu ba a je wajensu an koya ba ba a yi karatu wajensu ba ba a san larabci ba ba a yi kaza ba a yi kaza ba a yi kaza ba sannan su suna karanta namu kuma suna kurakurai da wannan guda biyu kenan zan takaita a kansu waɗanda ya karanta saboda haka wannan kaga rashin adalci ne kaga kuskure ya yi na sarfu dukkanin su kurakure ne na sarfu da lafaza da ya ƙuna dukkanin su kurakure ne na sarfu wannan yana nuni akan cewa kai jahili ne a lugar amma shi da ka ci gyaransa a wannan karatun na shekaran jiya cewa ka yayi kuskuren aro wanda akansa za mu ji a malam musa ya karanta baitin saƙaniyar latifu nahwa kankan madadin ya karanta haka ya ce saƙanin latifu Hawa kankan to abin tambaya ko wancan lokacin da na yi mudakala na bugo waya na jefa wannan tambaya na ce ya zo ya gaya muna wani malami ne yace in ka karanta baiti ka kuskure ka'idar wazani kila ce baitin ya kalle wai wannan karewa baitin saboda karantawa da kai ya canza masa ma'ana wani malami ne na luga duniya ya faɗi wannan wannan jahilci ne duk sanda ka ji ana magana akan lalacewar ma'anar baiti ko wata jimla ko ibara ta larabci to malamai suna magana ne akan kuskure ko na luga ko kuma na menene na nahau ko na sarfu ko na balaga wannan su ke bata ma'ana shi kuma malam Musa ma'ana yake son ya kawo amma in ka ji ana magana akan kuskure na ilimin arudi wannan sai ana magana akan adab wani ya tsara waka ku ana son a auna wannan waƙat a gano waƙat ta tafi bisa ƙa'ida na ilimin adabi ko ba ta tafi ba ba don ma'ana ba sau da haka wazani bai da alaƙa da ma'ana ko an karye wazani ana iya fahimtar abin da an ka rubuta to amma sai lizinta cewa wai tun da malam musa ya yi kuskuren ilimin ilimin arut a ɗaya daga cikin tafilolin shi baitin saboda haka ba zai fahimci abin da wannan baiti yake ɗauke da shi ba to kaga babu shakka wannan jahilci ne saboda haka za mu sa shi ya faɗi wazanin baitin kuma za ku ji cewa kuskure ya yi kuma za ku ji cewa game da ilimin arudi tsirara yake bai san komai ba jahili ne santirin jahili ne amma sai ya zo kuma da riga ta malamai yana ƙoƙarin ya wofin da al'umma cewa wai shi malami ne shi wai ya san ilimin arudi kun san wancan karatun mun fara koya masa yadda ake yankan baiti busulu jami'il masiki ne in ba kuma ta ba mun yanke wannan baiti mun ka kawo zaninsa wai ya ɗauka ya iya ashe bai iya ba sai ya zo yana son ya nuna shi ya san abin kuma sai ya kuskure wanda kuskuren nasa kuma zai bayyana zai bayyana zai fito fili saboda haka danna mana na biyu zaka ne allazi kuna hawa kankan ba haka yake rubutu bai koma ya duba in kuma na wata za'ida a kuma a danna gurin zaka ne allazi kuna hawa kankan ya saba makaratun yadda ake karanta karatun larabci kuma ya saba ma yadda shi shehu ibrahim din ya rubuta abinsa kuma ya karya gaskiya da wadannan baitin sai dai zama saganiyar latifu na hawa kankan ba saganiyar latifu sai saganiyar latifu sataniyar mutaskilun lajifuna to kun ji ko ku saurare shi da kyau mutankan fa'ulu shine ba wurin da suke nan to amma ya ce satani a taskila da wasanin baitin sai dai zama sataniyar ladifu na hawa kankan ba sataniyar ladifu ba sai dai sataniyar ladifu sataniyar mutaskilun ladifuna mutaskilun wa kankan faqulu shine bahru radis kenan to amma ya ke sata ne a tallafi. <laughs> Allah ya tsare mu daga sharrin jahilci wallahi wannan jahilci ne kare yayi a ni na ma so ya ƙara yanke baitin sai jahilcin nasa ya ƙara fitowa fili na farko gyara yake son ya kawo malam Musa ya ce saƙanin latifu madadin saƙan ne ya latifu madadin ya harraka ya sama ya'un wasali shi malam musa bai sa mata ba sai ce saƙani sai mata sukuli kenan madadin saƙani ya latifu nahwa kankan warrabbu rabbu abani makama kunkun to ai na so ka je ga ajizul baiti ka yanka mana shi ka tabbatar da cewa kai jahili ne kuma ko za mu nuna ma duniya cewa kai baka san ilimin arudi ba ko baka iya yankan baiti ba kuma mun fara koya maka ko baka iya ba na farko za ku ji ya ce saƙaniyal ya ce mutaf ilun haka ya faɗa sannan ya ce latifunah mutaf ilun wa ina faɗa yadda ya faɗa wakankan fa’olu haka ya faɗa ya ƙarya yake wannan jahilci ne ba haka wazanin yake ba ƙarya yake yi domin idan ka ce saƙaniyar ka ce mutaf'ilun na farko hukuma baitin za mu ga cewa akwai sinin farko akwai alif mai madda akwai kafin akwai nuna akwai ya'un muharraka sannan akwai lamun kuma sakina to za ka ga na farko al'awwal shi ne sinin na biyu shi ne alif na uku shi shine mutaharrik ne kafin na gaba shi ma mutaharrik shine nunun na gaba shi ma mutaharrik shine ya'un na gaba sakinin shine lamun wannan haka yake rubuci to amma wazanin da ya baiwa taf'ilat mutaf'ilun ku ji da kyau mutaf'ilun kun ga akwai nemun kun ga mutaharrika sannan ta'un mutaharrika amma ku koma baitin saƙaniyal sa mutaharrikun madda alif sakinun kun ga tunne ya samu matsala alhali shi can wazanin da ya kawo mu ta kaga mimun mutaharrik ta umma mutaharrik amma abin da yake rubuce mutaharrikun sakinun mutaharrikun mutaharrikun mutaharrikun sakinun wanda shi an rubuce a ƙa'ida ta ilimin arutu to da ya zo sai ya ce wai mutaf'ilun sai ya lalata ma'aunin gaba ɗaya to ba haka yake ba bari a koya ma karatu amma kamin mu zo da shi bari mu je ga na gaba sannan na gaba sai ce latifunah mutaf'ilun to sai da je ga na gaba tafi'ila ta gaba sai ce wa kan kan sai ce fa'ulu shi ma wannan kuskure ne ƙarya kai ba haka wazanin yake ba eh in baka san ilimin arut ba baka iya yankan baiti ba to ka sake sauraron mu a yanzu duk da ma yanzu na san kana nan kana sauraron mu haka mun fara koya ma a wancan zaman ka dan fara iyawa kuma baka iya ba amma za mu koya maka yadda ake yankan baiti saboda haka abinda a daidai daidai mu sake sa shi ku ji ya sake maimaitawa don kusan ba ƙarya ni masa ba abin da ya ce saƙaniyal mutaf'ilun latifunah mutaf'ilun wa kankan fa'ulu amma bari ku ji daga bakinsa Allah ya ba mu sa'a. Ko wai shi wannan mabishin da yake magana wai shi Ibrahim ya ba mu kansa kun fi ji mai ji da dai ba bari ya zama da barin da ya fada sa kan wannan kafin da kankano ne. ina ce bai saka ni allabi na hawa kankan ba haka yake rubutu bai koma ya duba in kuma na mata da a koma a danna gurin saka ni allabi na hawa kankan ya saba ma karatun yadda ake karanta karatun larabci kuma ya saba ma yadda shi shehu ibrahim din ya rubuta abinsa kuma ya karya gaskiya da wasanin baitin sai dai ya zama saka ni allabi na hawa kankan

وكنكن والرب أعطاني مقام مكن مكنكن saƙaniyar abin da addere shi ne saƙaniyar musta'ilun musta'ilun ba da shi da ku ji da kyau eh musta'il لون مستقل ميم متحرك مس سين ساكن kaga shi ke daidai da abin an rubuce sa mos eh ta shi ke daidai da ka kaga mutaharrifin ne e mos ta e lon wadda shi daidai in mun duba za mu ga harafi nawa ne ga sinu ga alif ga kafin uku ga nuno hudu ga ya'un biyar sannan ga lamun sakina guda shida to ma'aunin taf'ilat shine musta'ilun musta'ilun saboda haka abin da ya shige wannan taf'ila shine abin da ake kira da abayyu abin da ake kira abayyu a ilmul arut shine harfin rabi'i as-sakin min taf'ila shine a shafi harafi na hudu mai sukuna a taf'ila to don asalin wazanin shi rajab alkamil shine kamar da can wani tara shi yana cewa fi abhuril arjazi baharun yasulu mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu to mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu sau shida mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilu wannan shine asalin ma'aunin wanda yake alkamil ko attama wanda yake cikakke to amma wasu lokuta akwai at-taghayyiratu da suke shigan alhashu nashi ko kuma al-aruz da ad-darb to ita wannan taf'ila wadda tana cikin abin da ake kira da alhashu abin da ya shige ta abin da ya shige ta a kunna wuta fanka bana bukata abin da ya shige ta shine abin da ake kira da at-tayyu shine an shafe fa'un madadin mustaf'ilun sai aka shafe fa'un ita duba ita ce ta hudu mus mimun sinun taf ta taf kaga ta'un sai fa'un sakina to sai aka shafe ta sai ya koma yaya musta'ilun madadin mustaf'ilun musta'ilun harufa guda biyar to wannan shine ma'aunin wannan taf'ila to amma malaman ilmul arud ba sa aiki da wannan taf'ila ba sa aiki da ita saboda haka shi yasa suka ce wa tuhawwalu ila mufta'ilun mufta'ilun wannan ita ake aiki da ita mufta'ilun ba mustaf musta'ilun ba sannan yace laqifu nah sai ce mutaf'ilun to wannan haka take rubuce ita ma abin da ya shige ta ita kuma akwai abin da ake kira da ni alhabnu shi ne hasfusani a sakin minar tafi'ila shi malamai ilmin arus suke kira da alhabnu saboda haka latifu na zai zamo kenan mutaf'ilun amma kuma wannan taf'ila gairu musamala saboda haka wato hawwalu ila mafa'ilun inal latifu nah mafa'ilun haka wadda taf'ila ya kamata ya kawo amma can kun ji ya ce mutaf'ilun Kinan ma'aunin saƙaniyal eh muftakilun latifu nah mafa'ilun wadda shi ne dide da mu je ga ta gaba wakan eh, kan sai ce fa'ulu shi ma wannan jahilci yayi wa kantan akwai wawun mutaharrik kafin mutaharrik nunun sakin eh eh ko sakinun ko sai kafin mutaharrik sai nunin shi ma sakinun haka yake rubuci amma da yanzu sai ce fa'ulu to bari ku ji fa ku lu ku ji a wani harafi harafi na ƙarshe mutaharrik ne ko ko sakin wa kankan kunga ga can ƙarshe za ku ji an ɗaure nunun ko to amma shi wazanin da ya kawo mataf'ila sai ce ni fa'ulu to kaga wannan wannan awo bai ba saboda abinda an rubuci harafi na ƙarshe aurare ne aurare ne shi kuma wanda ya kawo sai kawo mutaharrif shine lamun lamun ya kawo saboda haka abinda a daidai shine ya ce fa'ulun ba fa'ulu ba fa'ulun fa'ulun wa kankan fa'u a gani fa’u harufa uku kenan fa'un mutaharrik ainun mutaharrik wawun sakinun ko lamun mutaharrik sai nunun sakin dama harufa biyan ne akwai wawun akwai kafin akwai nunun uku kenan sannan akwai kafin sannan akwai nunin in ka haɗa biyar kenan amma in ka ce fa'ulu to awon bai ba sai dai fa'ulun ita kuma wannan taf'ila abubuwa guda biyu suka shige ta ta gamu da alhabnu ta gamu da alhabnu sannan shine mun faɗa cewa shine mai harfu eh, harfu harfi harfu alharfi sani as-sakin min at-taf'ila shi ake kira al sannan kuma ta game da abin da ake kira da al-qat'u ma huwa al-qat'u shine mi hasfu al-harf as-sabi'i as-sakin min at-taf'ila wa iskanu lam tare da yi malamin sukudi saboda asalin taf'ilat shine mustaf'ilun in ba ku manta ba mustaf'ilun to sai aka shafe sinun mustagaban mimun kun ga ya koma nawa ya koma ya kenan eh mutaf'ilun tunda an shafe sin to sai aka shafe nunin ƙarshe kuma sai ya koma sai aka wa lamun sukunin sai ya koma a mutaf'il mutaf'il shine ma'aunin wa kankan mutaf'il to wannan taf'ila ghairu musta'mala shi yasa fatuhawwalu ila fa'ulun makaji da baitin yake saboda haka saƙaniyal ko aha kuna bidan mufta'ilun mufta'ilun latifunah mafa'ilun wa kankan fa'ulun amma shi bari ku je da yake ya ce mata wannan alifin din alifin eh, eh, eh, kaduce ba ya faɗa masa zan zo kan wannan magana ya kamata ma ya yi gaggawa malam junaidu malam junaidu malam yanzu tun da kara maganan cewa an yi ba daidai ba ina zuwa ina zuwa yanzu Allah ina so ina zuwa ina so ya mutu kai yi magana a'a yanzu ina so wannan baitin mu kira bane sai ka shiru magana wannan baitin yanzu ina so mu kace shi ina so mu dauke shi mu yi mu yi dikarabin shi da ni da kai hmm. la ba maganar digarabi ba a'a ina ai maganar digarabin shine ai da maganar digarabi ne aka gane cewa an mara zai dawo baya ko to ku mana hankuri mantawa ne wazanin nake so ya sake maimaitawa zakari allatifu na hawa kankan ba sai ke rubuta bai koma ya duba in kuma na mata za'ida a koma a danna gurin sakani allatifu na hawa kankan ya saba ma karatun yadda ake karanta karatun larabci kuma ya saba ma yadda shi shehu ibrahim din ya rubuta abinsa kuma ya karya taskila da wazanin baitin sai dai zama sakaniyar latifu na hawa kankan ba sakaniyar latifu ba sai dai sakaniyar latifu sakaniyar mutaskilun latifu na mutaskilun wa kankan fa'ulu shine bahru rajas kenan to amma ya ce sakaniyar latifu ba ya ce mata wannan alifin din alifin eh,

ku bari wa ta ko wai shi wannan ma bai da yake maganar wai shi wannan ya ba maka sa kun fai ko nan kace ma bai da daidai ba barin gyara mata barin sai ka baka da hakan wannan kafin da ciwo kan kanu ya ta ce fai saka ne alladi funa wa kankan ba haka yake rubuta fai ko ya duba in kuma na wata za'ida a koma a danna gurin saka ni alladi funa wa kankan ya saba makaratun yadda ake karanta karatun larabci kuma ya saba ma yadda shi shehu Ibrahim din ya rubuta abinsa. kuma ya karya gaskiya da wasanin baitin sai dai ya zama saganiyar ladifu na hawa kankan ba saganiyar ladifu ba sai dai saganiyar latifu saganiyar mutaskilun ladifu na mutaskilun wa kankan kun ji ko? kun tabbatar da cewa shi jahili ne kun ji yadda ya auna baitin saƙaniyal mutaf'ilun mun faɗi kuskurensa kuma mun kawo abin da addini latifu ah, mutaf'ilun wa kankan fa'ulu shi ma mun faɗi kuskurensa a nan duk abin da ya faɗa ƙarya yi kuma jahilci ya yi saboda haka ma'auni wanda an lafiya lokacin yadda muka yi dogon sharhi shine sakaniyal mufta'ilun latifun nah mafa'ilun wa kankan fa'ulun taf'ila ta farko ta gamu da ni ta gamu da ni inda mi aka shafe ta gamu da alkhabru ta biyu ta gamu da atayyu shine eh, latifuna ta gamu da atayyu mun faɗi abinda atayyu shine mi shafe harfi na hudu wanda addafkunun shi kuma alkhabnu shafe harafi na biyu wanda adda sukuna a cikin taf'ila sannan wa kankan fa'ulun madadin ya ce fa'ulun sai ce fa'ulu wannan jahilci ya yi. ai dole ya karasa ga ajizul bait a mu za mu yanka masa za mu karasa masa za mu bashi saraka kuma mun tabbatar da cewa in ya saurara to wala Allah ila ya dan gane wasu abubuwa to sai shehu ya ce warrabbu a mustaf'ilun ƙani maƙa mustaf'ilun makunkun fa'ulun saboda haka shi ajibul bait warrabu'a a shi tafilarsa salima ce saboda haka salima ce ta kubuta sannan ta biyu ma ta kubuta ita ce ta ne ta abin nan Tsawani maqam ita ma za ku ga ta cika babu harafin da aka taɓa wa kun eh, makunkun ita ce ta samu abin da muka faɗa a baya shi shine alhabnu da kuma alƙatu'u kamar yadda waccan taf'ila ta samu ta eh, wa kankan su haka ita ma makunkun ita ma ta haɗu da wa'annan illoli guda biyu wannan duka suna daga cikin azihafat a ilimin arus kaji yadda ake yankan baiti so da ka zo kana bugun gaba kana cika baki an ja baiti ba a daidai ba an yi kuskure an kalle kai ne malamin ilimin arus saboda haka bari ka faɗi sai ka zo ka yi hauka ka bayyanar da jahilci shi yasa duk sanda jahili zai yi magana kansa zai cuta kansa zai cuta da yake shi wannan ilimi ilimi ne mai tsada ba kowa Allah ya hore mashi ba sai ku shi yasa ka zo ka yi ban kauraka amma mu tun lokacin da muka saurara tun a wajen program da na bugo waya na ce ya yi kuskure wazanin da ya kawo ba haka yake ba amma in mun zauna tare da shi zan nuna masa kuskuren da ya tafka a cikin ma'aunin da ya kawo tsakani da Allah wannan yanzu ya cancanta ya kira wani jahili shi wa malam Musa kuskure guda yi kuskure guda ya yi shi ne madadin harafi mai ya yi masa wasali sai ya ɗaure shi ɗaya ɗaya a kuskuren da ya yi kuma wannan bai canza ma'ana baiti ba kai kuma da ka zo kawo ma'aunin gaba ɗaya sai kan lalata sadurul bait kuma ka ce an ƙalla baiti da kai da malam musa waye ya fi cancanta a kira jahili kai ne jahili kuma wannan littafin gidanku ne gashi nan to Allah ya waje a kan ma ya dawo ya ta waje a duba wannan littafin ga hoton shehu ne shi ake kira da ar-rahilatul kunakiriya ko kuma nafahatul malik al-ghani al-ma'ruf bil kunakiriya shi ake kira da a ciki wannan baitin yake littafin gidanku ne amma kuma baka san shi ba in dai sharaɗi ne sai ka san ilimin arut sai ka iya karanta baiti daidai sai ka san ma'aunin baiti sannan za ka iya fahimtar littafi to kai jahili ne jahili ne a littattafan gidanku a littattafan shehu saboda kayan ka baiti ba daidai ba to yan uwa musulmi haka suke ko yaushe haka suke sa'an nan kuma kun san wancan zama ma mai gyara na hadisi to wagga bugowar ma da ya sai jayo hadisin abu huraira alhadisul qudus da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce man adali waliyan to sai ya ce wai riwayan muslim wanda karya ya jahilci ya yi wannan hadisi min afradil imam al-bukhari ya daga cikin hadisan da al-imam al-bukhari tafarrada bihi an sa'ir kutubi sita an sa'ir da haka kusan duk sauran littattafan nan guda shida na hadisi al'imam al-bukhari ka iya ruwaito wannan hadisi amma sai ka zo kace wai al'imam musulun ya ruwaito shi wannan ƙarya kai kuma jahilci kai wannan yana nuna tsiraicinka a ilimin hadisi cewa kai baka san ilimin hadisi ba sannan bayan wannan ya zo sai ya yi ƙarya sai ya ce wai da aka ce shi fassara baitin da shehu ya ce wa rabu a Afani makama kunkun ya ce Allah ya ba shi matsayin kunkun sai ce wai wai kunkun daban kun faye kudu daban da Allah gaji jahilci wai shehu bai ce kun faye kudu ba to yaushe wanda zai duk wanda a ɗalibin ilimi inda yana da wani hazzi a ilimin adab ya san cewa waka tana da bambanci da rubutu na zube tana da bambanci akwai sadda ga yadda ibara take amma tun da lalura ce ta wake wake kake yi ba zai yi ka kawo ta haka nan ba dole sai ka canza ta kaɗan ko ka shafe wani abu ko ka zo da ita da wata riga ko ka ɗauko ta kalma da za ta tsaya madadinta sau haka ko shehu bai ce kun faye kuno ba in ya ce kun kun an fahimci abin da yake nufi sannan can da ya ce ƙari khassa ne ilmi wata firifi in qultu kun ya kun bila taswifi ya hada tsakanin tasrifi ya hada tsakanin tasrifi sannan kuma ya hada tsakanin cewa an ba shi kunkun amma sai ka zo ka ce wai shehu ga abace wannan ba kaga wannan jahilci ne yana tabbatar da jahilcinka magana kake yana tabbatar da jahilcinka hmm. hmm. a dan ba mu a kyale shi bai suwa ya yi to ayi hakuri don Allah wasu ke ɗauka hankalin mu a saboda haka wannan yana tabbatar da jahilcinka ko shehu bai ce kun faye kunu ba an gane abin da yake nufi kuma littattafansa rubuce-rubucen da ya kuma su ma sun tabbatar da ga abin da shehu yake nufi sannan sai zo ya ce wai abin da ake nufi da a tambayar da an kai mai inda ya ce Allah ya bashi to wani nassi ne ya tabbatar da cewa Allah ya bai wa shehu matsayin kumfa ya kudu Allah ne ya faɗa muna sun duk wanda zai bugo waya ya kawo mana aya ko a kawo mana hadisi sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallama inda an ka ce an bai wa shehu matsayin kumfa ya kudu tun da ya ce wa rabbu a afani Allah ya bani kaga dole ne ya zan ko dai an masa wahayi ko an faɗa a cikin alkur'ani ko kuma manzon Allah ne ya faɗa waɗannan hanyoyi guda uku su ɗaya za su tabbatar da da'awar shehu ko dai ya zan akwai aya cikin alkur'ani wadda Allah ya ce na baiwa shehu Ibrahim kaulaha fai kunu ko kuma manzon Allah ya tabbata ya faɗa ko kuma shi shehu ya yi da'awan Allah ya yi masa wahayi wannan su ne hanyoyi guda uku duk wanda zai bugo waya ya tabbatar mana da wannan in wahayi an kawo shehu ka gaya mana in kuma Allah ne ya faɗa a cikin alkur'ani shi ma a gaya mana in kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisi ingantacce shi ma a gaya mana wannan shine ake nema daga gare ku kuma wallahi ko shehu ya faɗa bai da wannan amsa ko shehu ya dawo bai da wannan amsa ko shi ya dawo duniya bai da wannan amsa in ya ce wahayi an kai mai kaga wannan an san matsayinsa ko ya san hukuncinsa in kuma ya ce Allah ne ya faɗa cikin alkur'ani alkur'ani yana nan sai a ɗauko a duba in kuma ya ce manzon Allah ne ya faɗa shi ma sai a kawo nasi ba su ba da amsa ba har yanzu kuma babu amsa ila yau kiyama ba wanda zai iya kawo wannan amsa sai dai a yi ta tawili a yi ta waye waye kaza kaza ana ta shirme ba ku yi imani da karama ba wane sahabi ne ya taba cewa an bashi kun fai tsakanin ku da Allah wane sahabi ne sannan shi karan kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a ina ya tafa faɗa cewa an bashi kun fai to ana nufin shehu Ibrahim duk ya yi sahabban manzon Allah daraja su ba su faɗa ba sai shi zai faɗa sannan shi Junaidu sai ce wai abinda an ma'anar kun faya kunu da an ka ba shehu wai shi ne in ya yi addu'a ya amsa <laughs> wai da ya yi addu'a don zaki Allah da amsa in kaga wanda jahilci ne addu'a daban kun faya kunu daban addu'a roƙo ne cewa na za ka Allah ya min Allah ba ni kaza ko Allah ka gafarta ni ko Allah ka yaye min kaza roƙo ne za ka yi sai ka jira ijaba shi kuma nan shehu cewa in kuntu kun in nice ma abu kaza kasance ya kun bila taswifi zai kasancewa ba tare da wani jinkiri ba wannan addu'a ne amma haka saboda jahilci da shi junaidu sai zai ce wai addu'a ake nufi akwai bambanci shi shehu na umarni ne yake bayarwa umarni ne idan ya ba abu kaza umarni ya kasance zai kasance addu'a kuma ai ba umarni kake ba Allah ba lokacin da kace Allah ya gafarta min umarni kake ba Allah roƙo kake yi kaga wannan ƙarya yi kuma waga fassara da ya yi ba haka take ba sannan babu wani malami daga cikin almajiran shehu da ya taɓa faɗin haka babu sannan don mu ƙara tabbatar mai da cewa lallai shehu ya jingina ma ya jingina ma kansa wannan kalma kuma tun sadda ya fara furta wannan magana an ka fara mai inkari ku duba wannan littafi littafin almajiri shehu ne sunansa muhammad awwal attijani alkaulahi mutumin zariya ne ya zauna gaban shehu ya yi karatu da ya dawo sai ya rubuta littafin nan ya yi bayani akan rayuwar shehu ya kawo karamomin shehu a ciki to daga ciki yana ba da labari lokacin da ya zo game da bayani akan rayuwar shehu sadda shehu ya fara bayyana ire-iren wa'annan maganganu irin su a ƙari khafsani bil ilmi wa tasrifi in kuntu kun ya kun bila taswifi lokacin da ya fara bayyana su da kuma irin wannan baitin da muka karanta saƙani yallafifu eh, nahwa kankan saƙani yallafifu nahwa kankan a dama bayan mahaifinsa ya rasu yadda shi wannan malami ya kawo idan kun samu wannan littafi na shi a hayatu sheikh ina jin tun daga shafi na takwas eh, shafi na tara har zuwa na goma har zuwa shafi na goma sha ɗaya ya yi bayani akan lokacin da shehu ya fara wannan da'awa bayan mahaifinsa ya rasu to dama yana da wa wanda ake kira Muhammadu khalifa shi babban yayansu Su duk shekara dama suna maulidi kamar yadda mahaifinsu ya al'adanta maulidin annabi sallallahu Sallama. to idan aka zo tun farkon dare shehu ake sawa yana karanta irin su hamziya su alburda su ishiliniya da sauransu yana rerawa in ya gama rerawa yayan nasu ya fito shi an mai jawabi na karshe shi muhammadu khalifa to haka kwatsam wata rana shi almajirin yake faɗa ba wata rana shehu ya gama karanta wa'annan baitoci na yabon annabi sallallahu sallama sai an ji shi ɗaya yana cewa wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani iz annani khalifatu tijani sai aka ji shi yana karanta ire-iren waɗannan baitocin da kuma wa inna khututi lil anami sa'adatun falam yashqa yawman marra'ani wa khatiya yana ta faɗan wannan sai shi yayan nasa ya fito Muhammadu Khalifa da ya fito sai ce da shi mata ƙulu ibrahim ne kake faɗa da siga ta mamaki ta tambaya me kake faɗa ma asabaka ya ibrahim me ya same ka sai shehu ya ce khairun alheri da ya same ni sai ya ce da shi hal alimta ma ta ƙuni ka san abin da kake faɗa ko? mace ƙala na'am eh ya sa abin da nake faɗa sai yayin nashi ya ce mai to min aina laka haza ta ina ka samu cewa Allah ya ware ka da ilimi kul khassani bil ilmi wat tasrifi in kuntu kun bila taswifi wa man yuhibbuni wa man yarani duk wanda ya so ni ko ya gani fi jannatil khuld bila buhtani kun gani wai zai shiga aljanna aljanna nan ta dawama kuma ba tare da kiran karya ba wai sun ga su ce ba aljanna dawama ake nufi ba wai wai jin daɗin rayuwa ji su jin daɗin rayuwa shi ake siffan zare jannatul Ta ga wannan tawili ne sannan da ce waka wa inna khututi lil anami sa'adatun wanda can a wancan karatu ce a'a ai shehu ba rubutu yake nufi ba wai tsare tsare abinda na tsara to ya karanta wa'annan maganganun a gaban yayansa yayansa ya ce da shi ka san abin da kake faɗa ya ce ya to min aina laka haza ina ka samu waɗannan maganganun sai shehu ya ce min Allahi Allah ne ya bani ƙala sai shi Muhammadu Khalifa ya ce da shi ya ce a zunnu bi annal jinna ƙa'imar saka ya ce ina zaton kai Ibrahim aljannu sun shafe ka eh, ba ka da hankali ba ni ni faɗa ba ne ya faɗa ha ko su ɗaya uban su ɗaya muhammadu khalifa ake kiransa kuma waye ruwaito almajiransa da shi yanzu da Allah zan tambaye ku abinda za ka faɗa mai kyau shi za a tambaye ka cewa ko kuma shi za a siffanta ka da cewa akwai aljannu tare da kai ko abinda da haɗari ashe yadda mun ka fahimci wa'annan maganganun tun zamanin shehu wannan shine lokaci na farko da ya fara bayyana su tun wannan zamani an ka fara mai inkari wa ya fara mai inkari yayansa gidansu an ka fara cewa abin da yake faɗa hauka ne hauka ne ku bari ku ji sai shehu ya bashi amsa kun ga ya kamata ya kawo nasi ko to sai ce wa ma qultu qawli shatihan mutabajjiha masani sukurun سكر يغيب عقليا sai ce a Muhammadu Khalifa ai abin da nake faɗa ba abin da ya rufe hankalina kuma abin da nake faɗa ba cika baki nake yi ba wani ya alfahari kuma wa ma masani sukurun babu wani maye da ya same ni ya shafe ni yughayyibu aqliya wanda zai koya hankalina wai iya amsar da ya bayar kenan madadin ya ce Allah ya ce annabi ya ce to tun haka suke to bari mu ji dan uwansa ya yarda da wannan amsa sai wa qala sayyidi muhammad al-khalifa ya ayyuhan nasu kullu man alima shay'an min dawa'il jinni falyu'inuni bihi yace ya ku mutane ya ce duk wanda ya san wani abu dangane da maganin aljanu ga Allah ya taimaka min da shi ƙanina ya haukace ya haukaci ya kira mutane wata hayyar nasu sai mutane sun kaɗi mauci wa tsara ba wasu daga cikinsu sun ka zo sun ka kewaye shi shehu ibrahim ya ta hallaluna suna ta la'ilaha ilaha illallah wa ya ta hauƙaluna suna ta la haula wa illa billah wa yatarajja'una wasu na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ce wa batu tilkal laila wannan dare wanda an ka shirya a maulidi sun ka kwana a wannan dare ba'dhum yaqra'una surata yasin wasu suna karanta ma shehu suratu yasin su ne mai wa wasu daga cikin suna karanta mai suratul kahfi wa ba'duhum suratal jini, wasu daga cikin su suratul jinni da a kore mai aljannin da ya shige shi dan mai hankali bai hada ga magana a wurin wa wan shehu ibrahim muhammadul khalifa to shi ne haka dai kowa ya zo da abin da yake faɗa kowa ya zo da abin da yake faɗa daga karshe dai kwana an kai ana wa shehu ruƙuya har an ka kwana ne mai ruƙuya shehu babu wani abu da ya canza kuma waɗannan maganganu mai tasu ɗaya ke yi kai daga ƙarshe dai malam ya ce shi muhammadu al'awwal ya ce sai da shehu ya waye gari duk garin na kaulaha gaba ɗaya kowa kallon mahaukaci yake wa shehu illa wasu 'yan tsirari sannan da shehu ya fito daga cikin gida zikiri yake ta tayi Allah Allah Allah Allah sai ya su zagaye shi su kewaye shi yana ta zikiri yana ta zikiri sai da aka waye gari ya ce ma duk sanda da an ji sauti ne yana zikiri kuma yana da sauti mai daɗi to da ya fara zikiri sai yara su taru kuma da yaro ya shiga hannu ne bai hita to shi yasa da an ji sauti ne yana zikiri sai iyayen yara su rufe gidajensu saboda kada 'ya'yansu su fita to ku duba ku gani ku da ka ce yawa yan nan maganganu ba su saba ma addini ba shi ya faɗa an ce bai da hankali sannan abin da zai tabbatar maka kuma idan mun duba shafi na talatin na shi littafin wanda ka tabbatar maka cewa lallai shehu ya jingina ma kansa a tasirifi da kuma matsayin kun faye kunu a shafi na talatin na wannan littafin mai suna hayatu shaikhi rayuwar shehu da karamominsa to a cikin shafi na talatin malam muhammad awal ya kawo wata kissa tana da tsawo ka tafi muna lokaci ba sai mun karanta ba amma ga ta nan nan ku duba da kyau ku gani ku sai ya kawo wata kissa wata rana shehu dama yana da bawab wanda ke gadi ke gadin gida ƙofar gida to ana na wata rana shehu na cikin gida yana bacci sai ga wani bako sharifi daga wani gari yana zuwa sai isko bawab da tsaron kofa sai ce yana son ya shiga ga shehu sai bawab ya ce to ai ni ban san ka ba kuma bai ma yiwa a ga shehu yanzu saboda shehu bacci yake ya ce a ka ni in je to haka dai suka yi ta rigima suka yi ta rigima suka yi ta sa'insa har abin ya kai ga shi bawab din nan saboda ya ga yana son ya shiga cikin gida ko da ƙarfi shi kuma bai san shi ba sai ya ɗauki hannu ya bugi wannan da sun ce sun ce sharifi ne shi ma wai jikin annabi ne sai ya buge shi to sai hayane su sai tatta da shehu daga bacci sai shehu ya sheko da gudu ya ce ma mai gadi kai yadda ka mai tsawa mai firgitarwa za ka bugi jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jinin annabi shehu ya rai ne ya ɓaci ya hasala to akwai sanda da agare wannan da yake dagarawa ko ita ko wata ba mu sani ba sai ya nune shi ya nune wannan mai gadi yadda mai tsawa kawai wai sai an haga ɗaya ya yi sama ya tashi ya yi sama tun daga wannan lokaci ba a ƙara jin labarinsa ba haka shi malam muhammad awal ya kawo haka ya kawo shine yace wa ma ra'ahu ahadun babu wanda ya taɓa ganin wannan mai gadi na shehu wahalun majara yana nufin haka abin ya ci gaba da ce a yanzu ba wanda babu labarinsa shehu ya salwantar da rayuwarsa da gawarsa walam ya alam ahadun ma fa'ala bihi kuma babu wanda ya san abin da Allah ya shi tambayar da muka yi musu a nan nan mina na shehu ya kisa na yi ko ba kisa ba ne na farko tsakani da Allah ba mai adalci a faɗa mana lehin mai gadi shi gadi an kasa shi na ɗaya kenan kuma kowa ya san matsalar gadi na biyu kuma sharifin nan bai san shi ba sannan ya nuna sai ya shiga cikin gida ta yiwu ya zan maƙi shehu ne in ya shiga ya cutar da shehu waye a da laifi mai gadi to menene laifinsa don ya hana masharifi shiga gidan shehu ya da laifi bi dalilin shehu na salwantar da rayuwarsa gashi malam muhammad awal ya ce har zuwa yanzu babu wanda ya san abin da allah ya shi. kenan mi shehu ya dashi kaga kenan shehu ce mai na yi kun kaza fakana saboda haka an ɗauke gawa ta an kashe shi an jefa shi cikin teku an yi ina da shi babu wanda ya san abin da Allah ya aikata da shi domin a wurin mu shehu nan ya kashe ya kashe muridinsa kuma Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaba'uhu jahannama amma mu ba mu ce shehu dan wuta bane amma dai haka Allah ya ce don shehu nan da gangan yayi da gangan yayi to tsakaninka da Allah kai da kace kun fa yakunu abinda ake nufi addu'a kai Junaidi wanga abu da wanga abu da shehu yayi addu'a ce addu'a ta wannan ya daga cikin addu'a ka roki Allah Allah ya bada mutum ya daga cikin addu'a muna buƙatar amsa ka zo ka bamu wannan amsa sannan wannan da kuke gani littafi ne na jawahirul ma'ani mujalladinsa na biyu mai ta haƙiƙin aliyu sisi to a ciki aliyu harazim ya tambayi shehu tijjani akan kutubi kuna jin suna cewa kutubi ko to an tambaye shi wanda malam musa ya fara karanta magana amma bai karasa ba yace wa sa'altuhu rabiyallahu ta'ala anhu an haƙiƙatil kutubaniya na tambayi shehi akan menene haƙiƙanin matsayi na kutubaniya fa ajaba radiyallahu anhu sai ya da amsa bi qawlihi da cewa sa ilam ka sani an haqiqatal qutbaniyya haqiqanin qutbaniyya Hiyal al khilafatu al Shi shine khalifanci mafi girma anil haƙƙi mutlaqan daga Allah mutlaqan bisa wawaitawa babu ƙaidi fi jami'il wujudi a cikin dukkanin halittu jimlatan wa tafsilan a dunkule da kuma daki-daki to ya khalifancin yake haisu ma kana rabbu ilahan ta yadda shi Allah shine abin bauta sai ce kana kuwa? khalifatan shi kuma wali shi ne khalifa daga Allah a ina yake khalifa ga Allah fi tasrifil hukumi wajen juya hukunci a gani ba tasrifin fil ilmi ba fi tasrifil hukumi sannan ya ce watan fi zihi da kuma zartar da hukunci ashe kudubi na yin hukunci kuma ya zartar da hukunci a madadin Allah fi kulli a cikin dukkanin man alaihi uluhiyatullahi ta'ala a cikin duk abin da ke ƙarƙashin halittar Allah bana duk wani wanda ke jin cewa shi bawa ne na Allah to wali na sarrafa hukunci kuma ya zartar da hukunci a ciki sai ya ce sun maƙiya muhu bil sannan shi wali yana ya tsaya matsayi na albarzakhiyya shine wani matsayi wanda yake shamaki tsakanin Allah da halittu ya an ce albarzakhiyya shine wani shamaki ana cewa rayuwa ta barzakhiyya ko sai ya fassara abin da yake nufi da albarzakhiyya yace wa ma'anar barzakhiyatul uzma qiyamuhu bainal haqqi wal khalqi bin niyabati anil haqiqati muhammadiyya Abin da ake nufi da albarzakhiya shine wali ya zamo ya tsaya tsakanin Allah da bawa duk abin da Allah zai yi to shi wali shi ke wakiltar Allah shi ke isar da saƙo a can cikin shafi na nawa na 142 to sai ci gaba da bayani a nan shafi na 141 sai ya ce a bilbarzakhiyatil uzma bainal haqqi wal khalqi sai ce fala yasilu shine dama abin da nake son in kai gani fala yasilu ila al khalqi shay'un babu wani abu da yake samuwa halittu ba wani abu da zai zo ma halittu ka'inan ma kana min al duk yadda abun ne ya kasance ba zai fito daga Allah ba illa bi hukumil qutubi sai qutubi yayi hukunci saboda haka shehu ibrahim kun ce kudubi ne ko ba kudubi ba ga shi nan cikin jawahirul ma'ani an ce kudubi duk abin da ya fito daga Allah kowane irin abu ne sai shehu ya hukunta sai ya biyo ta shi wali wata wallihi kuma shi kutubi shi ke jikinta wannan hukuncin wani ya batihi anil haƙi kuma shi zai wakilci Allah wajen isar da wannan hukuncin fi zalika wa tawsilihi kuma shi zai sadar da wannan hukuncin kulla qismatin ila mahalliha duk wani rabo shi kutubi shi ke rarraba shi a mahallinsa wanda adda arziki a bashi wanda adda talauci a bashi wanda adda mutuwa in sai ku ce mana shehu ba kun faiku da yake nufi ba da ya cikin jawahirin ma'ani billahi lazi ku ji tsoron Allah saboda haka ko shehu ya dawo ba zai iya kare wannan ba saboda haka tasrifun ne mi eh fil khalqi fil wujudi a wancan littafin ma mun karanta wancan zama ajaibu shaykh ya faɗa cewa shehu yana tasarrufi bil arwahi yana tasarrufi bil arwahi to saboda haka kada in ja ku da tsawo abin da ya faɗa ƙarya ya yi jahilci ya yi duka wannan ina warware cewarsa Wani rabbu a afani makama kunkun wai addu'a ake nufi wai addu'a ake nufi da kai da almajiran shehu wayanda suka yi karatu hannun shehu wane ne ya fi sanin shehu can mun ji shehu ya batar da mi muridi shi ma wannan addu'a ne ka bugo waya kai muna bayani sannan menene hukuncin salwantar da rayuwar mutum ko haɗa mana hukuncin shi to saboda haka a littafinsa a sirrul akbaru shi shehu a shafi na goma sha bakwai yana magana akan matsayi na wusuli cewa akwai matakin da bawa zai kai in yayi fana'i ya ƙare to ya danganta akwai matsayi na al-muhammadiyya akwai matsayi na al-ahmadiyya to in wasuli ya yayi tarbiyya yayi ya yayi fana'i ya kai ga wannan matsayi yace to a wannan matsayi wa fi hazal maqami yaqulu a a wannan matsayi bawa na cewa inna allaha ma aujada illa muhammadan Allah bai halicci kowa ba bai samar da kowa ba sai annabi Muhammad ba in ka kai matsayin fana'i eh shine alhaqiqatul muhammadiyya yadda shi shehu Ibrahim ya kira shi to zaka iya cewa babu halitta sai annabi Muhammad wa ma arsala illa muhammadan kuma Allah bai turo manzo ko guda ba sai annabi Muhammad duk manzannin da anka turo ƙarya ne duka su annabi nuhu annabi ibrahim annabi musa annabi isa ba wanda allah ya turo sai annabi muhammad walam yursil min quraishin kuma allah min muhammadin walam yursil min quraishin kuma allah bai turo kowa a cikin quraishawa ba kaji tufka da walwala sai an ce ba a turo kowa ba sai annabi muhammad kuma an ce ba a turo kowa ba a cikin quraishawa shi annabi ba ba quraishi bane sannan wanda ya kai ga wannan matsayin ya halatta ya ce wa ma ya halatta ya ce wa Muhammadun ma salla annabi Muhammadu bai taba salla ba ku bugu waya ku gaya mana hukuncin wanda ya ce annabi Muhammadu bai salla ku bugu waya ku ba mu amsa wai in ka kai ga almaqamul muhammadiyya wai za ka iya cewa annabi Muhammad ma salla bai yi salla ba sannan wa ma wa wala sama nan annabi Muhammadu bai taba azumi ba wala hajja annabi Muhammadu bai taba aikin haji ba wala jahada annabi Muhammadu bai taba jihadi ba bai yaki ba sannan wala nakaha kuma annabi Muhammadu bai yi aure ba bai da mata wala wala da annabi Muhammadu bai haihu kowa ba wala wulida kuma annabi Muhammad ba a haife shi ba ila gairi zalika kai kai ta faɗin abin da ka gada ma zuwa ga wani wannan Minal ibarati Minal al-ibarati mushkila daga cikin wasu kalmomi masu rikici kaji hadda shehu ya yarda da wannan wanda akwai rikici ciki <laughs> to in ka bugo waya ka faɗa mana hukuncin wanda ya ce annabi Muhammadu bai sallah sallallahu alaihi wasallama wanda ya ce annabi Muhammadu bai aikin haji ba annabi muhammad bai yi azumi ba annabi muhammad bai yi jihadi ba annabi muhammad bai yi aure ba annabi muhammad bai da 'ya'ya bai haihu ba wala wali da kuma ba a haife shi ba kenan tunda ba a haife shi ba shi mene ne eh shi ma ya zama Allah ko sai shi ne yace a wannan yana da rikici amma ha inda ulama'ir rusuli a wurin malaman shari'a su yake rikici gare su amma mu kan malaman hakika mu kan bai da rikici to shi yasa su waɗannan jahilai in sun ka koma can zaurukansu su zagi Allah su zagi manzon Allah in sun fito gaban jahilai sai su ce ba sa yi ƙarya suke yi to gashi shehu ya ce kace annabi Muhammad bai sallah magana ce mai rikici amma wurin malaman shari'a banda malaman haƙiƙa sai ce wa innahu kai shi ne wannan matsayi na almakamun eh, ko almakamun muhammadi ko matsayi na almartabatul muhammadiyya ya ce la li muhammadin nisbatan ba zai ga wata dangantaka game da annabi muhammad ba abinda zai jingina ma annabi muhammad ko haihuwa ko aiki ko ibada ko menene haka zai ci gaba da zama cikin tarbiyya hatta ya tajalla sai ya yi tajalli fi sani tajalliyati a cikin martaba ta biyu shi ne ce wahiyar tajalli bil muhammadiyyati fil ahmadiyyati shi ne ya tajalli daga wancan makam na al-muhammadiyya zuwa ga na al-ahmadiyya to haka zai ci gaba da tafiya haka zai ci gaba da tafiya sai ya kai matakin da zaka je na cewa babu Allah komai Allah ne aƙidata eh, wahadatul wujudi wannan a cikin littafin asirrul akbaru ka bugo waya ka ba amsa wannan magana saboda haka ku ji tsoron Allah ku fito da waɗannan miyagun aƙidu da ke cikin littattafanku ku bayyana ma al'umma amma wannan kuskure ne mu ba ma kafirta kowa sai wanda nassi ya kafitar amma za mu karanta magana mu ce magana kaza kafirci ce magana kafirtawa yana da shurutu yana da mawani'u saboda haka a na ci lokaci da yawa ɗai ya kamata kuma in tsaya yana da maganganu da dama shi shehu can cikin diwani inda yake cewa awaitu ibadatil awalimi kulliha bi hubbi rasulillahi ahmad zil khulqi رويت علوم العارفين بأسرها بشم ري المصطفى صاحب الصدق cikin diwani wai shehu yake cewa gaba ɗaya ibada halittun duniya shi ya naɗe ta ya sa ta ya mai da ita cikin son manzon Allah son manzon Allah ya tsaya matsayin ibadar halittu ita ma wannan magana muna buƙatar amsarta babu shakka son manzon Allah ibada ce balma rukuni ne na musulunci to amma shi kenan don ka ce kana son annabi sai kai ta zagin annabi sai ka saba mu sunnar manzon Allah ko ka ce kana son annabi ko da da gaske kana so ne to abinda zai bayyana da kana so ne shine ka bi sunnarsa kai aiki da sunnarsa kamar yadda alqabi iyad ya faɗa alamun son manzon Allah shine ittiba'u sunnatihi bin sunnarsa sannan yace ulumar arifi arifina dukkanin ilmomin arifai shehu ya ce na naɗe su bi asriha gaba ɗayansu su bishammiya rayyal mustapha saboda na shaki kamshin annabi wai wannan kamshin shi ya ba shi dama sai ya naɗe, ya tara ilimin arifai gaba ɗaya duk da maganganu suna bukata zuwa ga dalili kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin duk sanda kai da'awa to albayyinatu ala mudda'i duk wanda ya da'awa an bi shi bashin dalili ya kawo dalili saboda haka a daga karshe abinda muke son mu tabbatar masu waɗannan jahilai a babu shakka kai jinairu da suka turo su sun fita hankali sun koma gefe sun laɓe sun turo ka ka zo ka bayyana jahilci kuma an sake tona ma asiri duniya ta gano cewa abin nan da kake da'awa baka san shi ba can kayi da awan nahau da sarfa an nuna ma kuskure yanzu kuma wani karatu ka dawo ga ilmul arud shi ma an nuna ma tsirara kake baka san ilimin arudi ba amma ka cire girman kai cikin abin da muke koyo wajen malamai za mu koya maka can mun yanka ma baiti ka fara koyo yanzu ga wani baiti nan ma mun fara koya ma su san da mun kasa diwani za mu karantar za mu koya ma yadda ake yankan baiti kuma za mu karantar da kai abin da ya shafi wasu ilmomi waɗanda suka shafi adam waɗanda ma baka sani ba kuma har gobe har gobe mu ba ma jin cewa ma muna da karatu ba ma ji ba malamai ba ne, yanzu muke neman ilimi amma duk abin da kuke faɗa duka kwata-kwata duk wanda ya shaƙi ƙamshin ilimi ya san cewa ba ilimi kuke faɗa ba saboda haka za a buɗe layi amma ina da ƙa'ida ina da sharaɗi in ka san ba ka iya yin baiti ba ka kira kaka ɓata min lokaci ina da aiki ne baiti malam junairu ya yanke mun ka ba daidai ba ne kuskure ne in ka san ba ka iya yin baiti ba in ka san kuma baka san larabci ba baka iya li'irabi ba to karka kira karka bata min lokaci abin da yasa nake jan kunne sai mutum ya zo ya yi karatu ya buɗe littattafai yayi bayani suna ji sai su koma gehe a turu jahilai yan tasha wa'anda ba su ma fara zuwa makaranta ba su zo su yi ma rashin kunya su bai da wannan ba in ka bugo za ka ba da amsa to zan baka wani baiti cikin alkunakiriya ko cikin diwani ka yanke in ko kuma ka buga mai waya ya bugu waya gani ina jira ne ko wani nashi duk wanda ke jin cewa zai iya bashi kariya ko abin da aka faɗa ba haka bane ya bugo waya ya bada kariya malam buɗe muna layi buɗe layukan duka gaba ɗaya nan za ka kawo ta a tashe ka tsaye kawo kawo kawo eh ina shi na nufi wa alaikum salam wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah eh ina ji wa alaikum salam Malam Bashar barka da kokari Allah ya saka muku da alkhairi. To amin amin shin wani ka aiki wani ka rikita ne. Lalle karatu ya fito da kuma kowa ya gane da duk wanda yake don gaskiya. To alhamdulillah malam ni sunanka. Na sunana Uzairu Bello Asunni daga garin Sakkwato. Asunni. Na'am insha Allah to dama ni dai abinda nake so ina so ga wasu baitota guda su a ƙara wa malam Junaidu don Allah idan aka zo muna so a fassara muna su shi mi kike bayani akai. To malam Junaidu Uzairu. Na'am a cikin littafin Diwanu a Ɗayabul Amfas fi mada'ihil Qutbi Abil Abbas na shi Shehu Ibrahim Inyasi. Na'am da Allah malam duk wanda ka turu sai kawai. A rubuta muna. Na'am. a cikin shafi na cikin da bai yana cewa yake yana magana a kan shehu tijjani ce fa shekha mazaharu za ta rabbi eh. wa ainihin aini ainu abin abazi do Allah muna so malam Junairu su fassara muna wanga baiti me ake ni fa shekha mazaharu za ta rabbi wa ainul aini eh. ainu abin abazi na farko kenan sai baiti na biyu sai na biyu yake cewa dangane da ahmadu tijjani yace khalifatullah fi ardil kamar man ra'akumu faqad ra'a rabbal bariya muna kira Allah su malam jinairu su taimaka su fassara ma al'umma wannan maganganun shi ni ake nihi in dai ba da Allah takarda shehu tijjani in yaki yake ba shi ni yake nihi fa inna mazharu zati rabbi wa ainul aini ainu abil abadi na biyu kuma khalifatul lahi fi ardil lidalika man ra'akum faqad ra'a rabbul bariya yana nan a cikin littafin biwa ga bil anfas fi mabda'ihil qutb abil abbas ashahi na 65 na gode sosai Allah ya saka muku da alkhairi to wala Allah ya saka maka da alkhairi jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah da mun yi wancan tsari wanda aka sa ga wani ya kira wanga Salamu alaikum. Salamu Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Malam da fatan kuma na galau. Oh malam da muke magana. Ina magana ne da baban gida daga nan Kano State. To malam baban gida ya Kano. Alhamdulillah. Ka ji karatun da aka yi ko? Na ji karatu ni eh, almajiri ne tambaya nake so in yi a ciki. To. Eh, da Allah malam wannan abubuwan da ake faɗa wanda aka ci an gani a kunashiriya da littattafan shi zayan haka. Wayan na malgani, tabbas wayan na mu muna bin maza abin ɗarika ne, duk wayan ɗan ɗarika sun san wayan nan baitocin kuma sun tabbatar da wayan nan igirarin da ake akwai ta a cikin littafin nan. Wallahi sun sani malam, ai kaga sai mun daga littafi ko? Eh, saboda mu muna bin ku ne muna bin ɗarika ne to abubuwan da suke faruwa mukan yi mamakin haka ne zan karatu a ce yana saurara halin sunna gaskiya ya suke to ka gani wallahi ba rubuce suke tafa akwai su kuma su masu karatu cikinsu sun san akwai su gaskiya ne amma ka san ka san akwai tarbiyya da ake magana tarbiyya menene tarbiyya ko me ake gani ake yi a wajen tarbiyya shine abin da suke kira tarbiyyatul azkar za a haɗa ta da wani shehu wanda ya zo cikin mizabun rahmati da aka yi bayani a akan tarbiyatu ɗariƙatu tijjaniya sannan shi ma shehu ibrahim ya yi bayani a cikin littafinsa a sirrul akbar abinda ake nufi da tarbiyya shine wani wali ya kama hannunka ya baka wasu azkaru a hana ma abinci a hana ma yawo a hana ma magana da kowa kai tai kai tai in ka gama wani adadi ya sake baka in ka gama wani adadi ya sake baka wa har sai yana yi yana maka tambayoyi wannan waye wannan menene wannan waye to har sai ka kai matakin da dai zaka ce komai Allah ne to da ka kai wannan matakin komai Allah ne ka gama tarbiyya ka yi usuli daga nan sai a yi ma wasiya to duk abin da ka gani ka ɓoye ka gaya ma kowa gaskiya Allah ya ba mu Allah ya sanar amin malam ba ma nufin cin mutunci kawai dai muna nufin a fahimtar da al'umma na gode sosai gaskiya ne na gode malam insha Allah to ne kira to kawo mana Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A akar makalla sunana Muhammad Amin daga nan jihar Bauchi Najeriya. Yau Malam Amin. Ya Bauchi. ina Bauchi alhamdulillah ina son ka dan Allah. Allahu akbar ni ma ina son ka dan Allah. Kuma shi daga cikin ɗaliban Sheikh Idris Abdulaziz Bauchi ne ke kira. Ok, a babban malamin mu kenan. <laughs> na biyu malam wayannan yara da suke ta surutu da cika baki da kuri wallahi na da tabbatar maka abinci in ka tara ɗaliban ilimi tsara ɗari ta da biyar daga cikinsu wallahi da san su ba abinci bauchi ɗin ma a bauchi ma da nake magana oh. sun yi suna ne sanadiyan sanadiyan zuwa shafin sarki zaki so da malam asibitin sunna gaskiya ne wa'annan yara da kake ganin su iyayensu iyayensu sun koyar da su tarika malam idris ya riga ya gama da su shekaru aru aru ƙwarai kuwa malam idris ai aboci wanda ba su da baki gaskiya ya kai mu cewa radiya da suka gayyato abdul a wancan lokacin shekara goma sha takwas da ta wuce ya zo shi ma ya kwashi kayan su gudu a tabbata ba ba ba kima gaskiya ne Allah ya haɗa mukabala da shi a NTA live ya gudu ce an kira shi akan gudu cikin wannan mukabala. wannan kenan wato aka maka Allah mutum da yake fassara la alal bid'i yake ba bid'a bane ana ai kaje kan gini kirashi kirashi na'am ai sai ka faɗa ni ma ta fassara yana fassara la alal bid'i eh. ba bid'a bane kaga wannan ai jahili ne ya ya dauka to malam ga wani babban malami ya kira sai a yi hakuri ba matsala ba matsala daga baya zan kira ka ba matsala ba matsala assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ya ibnu ya ibnu hazam <laughs> malamin mu mabashir ya kokari mala ya agadan ya kuma gwagwarmaya ana sai to ga muna yi ga mun sake ɗorawa to Allah ce ya kama muku to ana amin sheikh malam bashir a yi ta hakuri da mutanen nan kuma a yi ta yi wallahi a koda yaushe idan na ka ana karatu ta haka yana yana bar samun sosai saboda kama albishir ne da ke nuna cewa wallahi karshen siyasa, kuma zai bayyana karka uwa saboda an kano rashin, shekaru da dama ba taɓa samun irin wannan ga lokutan ba da matasan da za su tashi su yi safe da rana suna bincike ta tafi babu gaskiya babu babu wannan mm. yanzu hakan ya sa kowa ma bude da tafai ina ga yanzu za ka gama sauran kama garin mutane suna sai su sosai ku waɗanda ma ba ɗalibai ba to wannan yana da muhimmanci sosai imanin bashir a bibiye su a karanta musu da yawa idan a nuna musu abin da mabiyan su ko su gaya musu abin da ke nan ba ko ku gaya musu wallahi gaskiya ne ya kara masalla eh abu guda nake zai yi magana kan shi a da fashin. za ka ga suna yawaita Faɗa cewa ibn taymiya da ibn al-qayyim sun a daina a daina karanta da tabban sufaye saboda ba a kudin su kaza da kaza wanda alhalin zancen juya shi da suke karya suke wallahi na farko ibn taymiya idan yana magana kan wadannan sufaye ko ibn al-qayyim za ka ibn taymiya a wurin shi sufaye yakan raba su kashi biyu ne akwai waɗanda yana kirga su cikin mutanen kirki amma an gasa shi yana kirga musu shi yasa yake gada idan suka yi wasu zantuttuka yayin da suka fada cikin wani hali daga cikin ahwal da su yake samun kansu a kai za su iya faɗa wasu magungunan da shi yana kirga su a wannan halin a matsayin ma'aikata kar ka yi aiki da maganar su kar ka ɗauke ta su suna da kusuri da hukuncinsa wannan lokacin hukuncin maguji. To, haka ibi da qayyim in ka ga ya kawo zancen na irin wanda zancen kenan zai nuna maka su bayani su ma baka da biyu ne wuri wuri ne mahallaka ce ta mutanen kirki da mutanen banza wanda yake girga matsayin mutane kirki sufayen da za su dinga samun kansu cikin wasu halayen da za su dinga faɗan magungunan da kai mai hankali wanda baka samu kanka cikin wannan halayen in ka su ka ce kai aiki su za ka fada cikin hallaka su kuma watakila suna da uzuri a wurin Allah don hali na hauka sun samu kansu a sukur ne na gane da suke yan wannan maganganun da watakila suna da kusuri gurin so da an san su mutane masu bauta a shahararru ne haka ne ban magana a ƙarshe ma su ga suna yi ɗaukar ta suna yawan tsaye da za ka ga wannan shi yaran nan guda biyu nan ne mafi yawan abin da suka rika kullum ibn tafiya ya ce su da bai zauna cikin su ba ba zai fahimci su kaza da kaza da kaza wannan ba gaskiya ba ne ba shi yasa a yanzu nan zan karanto maka wata magana ta ibn kemiya wata ya yi a kan manhajin na sufaye masu afida ko ko manhaji na sufaye wanda suna faɗan maganganun da suna da alaƙa da kai kaci wa su ne yake faɗa amma za ka ji abin da ce a kan sauda su shi wannan magana su kiyaye ta su har da shi da dan ba kowa za su gaya ma wannan magana ba in kuma za su iya ta su san cewa an san me ake yi a cikin majumul fatawa juz'i na biyu shafi na ɗari uku da saba'in da takwas zuwa ɗari uku da saba'in da tara ga abin da yake cewa yawwa ya ce wa amma العارفون بحقيقتها المدركون لملاقضتها للكتاب والسنة فإنه لا يتوقف فإنه لا يتوقف في كفرهم بل يقتلون كفرا ولا يخلى سبيلهم sai ce walau ta bu ba da kudrati alayhi yawa to kuma idan ka duba a cikin littafin shalis ta kama juz'i na biyu shafi na ɗari da arba'in da uku ga abin da ke cewa don wurin zai fito fili su gane cewa wai ba kowa ba ne bai birce mai ke ta cewa ya ba sa a wata ke cikin maganin su ba sai ya ce ta kada taka ta wahadatul ta wujudi نعم. عن جهل بحقيقتها يعرف حقيقة الأمر فإن أصر على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه وجب قتله عند كتاب فإن مذهبهم فيه دقة وغموض وخفاء وقد لا يفهمه كثير من الناس kaga dai duk mai hankali in ji haka zai tsoro da cewa tsaniya ba ba yana nufin ba ba a ga da su ko saka babu magana su akwai dukka ciki akwai humut ciki akwai kamba saboda sai ka ajiye hankalinka sai ka lura zance ne mai makama guda biyu kuma wani zance ke fasar da wani zancen hmm. kira ta ga sai ce wa kada la ya tafahamu kasirun minan nan. da dama daga cikin mutane ba haka yake akwai wanda suka sani ya wanda suka sani to da haka ibn taymiya ba makamu ba shi ba wallahi ibn taymiya ba zai samar da kuma da su wannan kuma da kuke kamun sake shi ba ku kama ku Ƙani da hadisi lalle ake son ku kawo hushin da za su iya wancan mara tarbiyyar alubaki ya zo ya yi a rashin tarbiyyarsa ga malam wallahi kwata-kwata zuruf mun yawa na dan samu matsala ban bibiya ba amma abin da na so na yi alhamdulillah ka yi ka yi jana'izarsa ka binne shi a shafinsu wallahi ka binne shi abin ya mun daɗi sosai irin wannan ƙunshi da ka ƙunsa masa har abada bai isa ya warware su ba kuma wallahi malam na ji ta kai ci da ban shigo shafin nan ban san yadda aka yi ba da in na shigo da yaran da ya yi zance da shi shi fa wannan mara kunyan shi fa muka fi shi har gida har gida ba mu samun sa muka nemi waya karshe ya gwada cewa shi ba zai haɗa mu da hukuma muka matsa masa irin wannan matsoraci shi wannan shawaragi wannan shi ne wai zai zo yake magana wai zai tar malam wallahi tallahi haka akai wallahi tallahi haka akai ko ni da akaramin ku yana iya gaba daga akaramak Allahu akaramak Allahu akaramak Allahu akaramak Allahu To, saboda ma ya razana a lokacin sai ban fito masa a zahiri na ba sai ya zama cewa haɗa connection da abokina ɗan angonsu wanda shi ne yake tafi bibiyansa kan wasu tsageranci da yi wa dr idris kamar yadda mai kira ya faɗa a baya akan cewa in ya haifu to mu ne daidai da shi kuma da larabci za a yi tattaunawan kamar yadda a lokacin ya alfahari yake da larabci wannan shekara uku ne da wuce nake baka wannan tarihi to abu na ƙarshe a gurguje abin da zan ce a nan shine ina mai ba su shawari idan suka yi wazifansu na a yau so su naɗe wannan kyallon da nufin sun naɗe tijjaniyar gabaki ɗaya ma zai fi musu alkhairi da kwanciyar hankali saboda eh. in ka duba fa shi wanda ya zo da tijjaniyan fa shi ne ake zargi da damfara aka duba turjamanul kubra fi al ah, barri wal bahra na ina jin wai wa sunan shi Abu Sa'id Abu Sa'id eh ina jin dan buga kudin jebi shi ba wanda ya zo da tijjaniya sai ga shi yau ka zo kana karantawa shi kuma kalifansa ashe dan ta'adda ne yana kisa shi kuma mai kashe mutane to waɗannan ne waɗannan ne jagorori waɗannan ne jagorori gaskiya gaskiya su nemi wata ɗarika wannan kan ta tashi haƙi ta tashi ai da ma na gaya musu wannan da suka gaskiya Allah ya saka muku da alkhairi mala wallahi tallahi jana'izar tijjaniya kuka yi a shafin sarki wallahi jana'izan ta kuka yi wallahi jana'izan ta kuka Allah ya biya ku ya saka da alkhairi masha Allah assalamu alaikum a tashi lafiya assalamu alaikum wa alaikum assalam alaikum sunna a ina jin ka malam kowa na jin ka ah, Sheikh Bashir ya kokari asar sunna a ya so gudu to alhamdulillah Sheikh Allah ka saka maka da alkhairi wannan tahajjud da kake yi to amin malam wallahi akar Allah babu abinda sunna zan ce kan alhamdulillah samun irin ku a cikin sunnar annabi to wallahi wannan abu ne wanda yake da mahimmanci kwarar gaske gaske tsakani da Allah malam Bashir abin da ya faru shekarar jizama da na program da shi wannan rabi din ya shigo ya nuna wa duniya cewa kwata-kwata shi bai ma san inda tarbiyya ta yi ba eh. sannan mu ma mun yi ta kudin mu kira saboda mu yi shi yaren da yake ji to Allah zai bai kaddara aka fi kira mu ba saboda mun so mu yi shi yaren mun sakwatawa mu yi shi yaren asalin sakwatanci <laughs> Wani yi da Allah an riga an yi jama'in da asida Tijjaniya. An gama da ita. Wallahi Tijjaniya an gama Tijjaniya ai wani ya gabanta. Gaskiya. Mutumin da ya da kwanta mutumin banza ne shi ma. Wani ɗan fawon nayin ne. Mutumin banza ne ɗan fawon nayin. Duk duniya babu ɗan banza irin shi. Wanda ya dakwanta Tijjaniya mutumin banza ne ba mutumin kirki ba ne. To shi an riga an gama da shi. to yan kunya mai da sun kai ke su ma an gama da su ma da shiru kare da kayan ta'aziyyar su za mu samu bakin da kafa ne a je a mata jana'iza na sokoto ba ma fari ba haka eh sokoto za a mata jana'iza ta da bakin kyalle <laughs> to haka Allah ka saka ma da alkhairi a da abin shehi da ba to abin da kuma abin da nake so su yan tijjaniya su gane na'am shi malam Musa Yusuf a cikin sunna ta Allah ta'ala Eh. ba sa'an Ahmadu Tijjani ba ne, balantana wani ɗan kunya mai da. Ahmadu Tijjani, Ahmadu Tijjani, ba sa'an Malam Musa Asar suna ba ne, balantana wani ɗan kunya mai da. Sani, gero ba sa'an dawa ba ne. Ba jiki yau ba. Nam? Sun ɗan jiki yau a ɗan sassauta musu. ai ai ai ai malam sun fito yawo ne gaba ɗaya ka jirgin su. wallahi su sai wallahi bambanci ne ba la sunna da tijjani kamar a ce maka bambanci tsakanin sama da sama da ne dan shi yasa mu in aka zage malamin mu wallahi mu ba mu kakar tijjani za mu zaga an ya ba mu dama wallahi ba mu ne ita da du alai bi ma da alaikum to ka bu yadda za a yi wani ya zo ya zage malamin mu kuma yana da yana da uban malami kale shi da wannan abin da kai ka ake yi akar bakallawa Allah ka saka bani alkhairi ta biya musu karatun da ko ko Ahmad Tijani na area shi kuma in sun isa sun su fito su yi raddin wannan karatu in sun isa su fito abin da muke nema kenan da sun fito malam yanzu kai tabbatun su kanta musu raddi yau Ahmad wannan ga zaka wa da Tijani zaka wa raddi <laughs> gaskiya ne da da inyasi shi za a warar bi wanda da ibrahim ya kamar jinjari duk ban fara kirki ne mutanen kawai ne mutanen banza ne wallahi ba su wallahi mutanen kirki ba mutanen kirki ba jakar maka Allah ni na wadi <laughs> Allah saka alai assalamu alaikum wa rahmatullah ku yi hakuri yan uwa wa alaikum assalam wa rahmatullah da wake magana da ahmad yaya abdullahi ne daga kasar kadi to masha Allah malam yaya ahmad malam na kira ka ne in ce maka ina son ka tsakani da Allah kuma na so ka domin Allah ina son ka saboda Allah Allah ya so ka kamar da ka so Allahumma amin shine kawai kawai wata magana da zan kara ah. eh na gode akwai kira to masha Allah salamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana malam na kira ina son ka Allah malam na kira ina son ka bayan Allah to ni ma Allah ya da ya ne eh, ka dauka kawo salamu alaikum alaikum salam malam ka sake dawowa wato yake ba ta dora lambar a kan sikirim mutane da yawa suna bukatar sikira amma babu lambar a sosai ku ka dora lamba ba da wace layi suke kira da wane layi suke kira an tsora namba eh, akan akan comment ne aka dora amma ba ta kan ce ok na fahimce ka yawwa dala kuma ta tsora mutane da yawa suna so su gani dama tun wajen rubuta topic nan ya kamata a rubuta mm. ai na ga mai tun eh, wallahi ba a rubuta ba ya kamata da Allah a rubuta mutane da yawa suna so su gani a yi jana'izar nan su ko Kar a yi nan ba su da yawa suna so su zuwa wannan. da a rubuta musu insha Allah Alhamdulillah. Allah ya saka muku. Allah ya saka muku amin malam mun gode. Dama ya rubuta namba. Asan. <clears throat> to masha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi barkan Allah barka da a suna saifullahi sassani daga cikin garin zaria to malam saifullahi da zaria birnin ilimi zaria zaria alhamdulillah wannan babu shakka Allah ya ta Allah shi jagora Allahumma amin akan wakallahu to na gana jana'iza so <laughs> gaskiya ka shigo ka shigo a yi da kai gaskiya kamata ni ma a yi da ni ta ba shi Allah wala wato aka makallawa abin da ke bani mamaki kuma ya bani takaici a bace ni wai ana maganan an ma'alla kishiya ko hukujeran Allah amma su suna maganan larabci to ni abin na ban mamaki to tabbatarwa ya kamata a yi shin abin da aka faɗi daidai ne in daidai ne daga baya sai a zo a magan larabci amma ko ka karanta abai dai ko ba kan daidai ba in dai abin da ake nufi shi din ne to ai wannan shine ban matsala ana so da mutane da Allah su kuma suna so da mutane da wani mutum mutumin ma dan zamanin mu su wannan abin akwai cire tsakanin da Allah kawai dai na fahimci cewa yanzu suna so kokarin tsare na cikin gida ne kamar yadda ake faɗi tunda sun fahimci cewa ba a shigowa to Allah ya shirye su mu ya shirye mu Allah ya nuna musu gaskiya mun gode sosai an jima sauki zan na wanga ya yanki ya dan jiddin na ya kira Assalamu alaikum Assalamu alaikum. Malam ba a jin ka. Ah, to ‘yan uwa musulmi sai a yi haƙuri rashin saka nomba don dama ƙarƙashin tafik ya kamata gaskiya nomba ta zo da mutum ya karanta tafik sai ya ga nomba sai ya ɗo a bisa don rubuta cikin kwamen wani ma bai shiga kwamen shi ne matsalaye eh. wani ba ruwa ne da kwamen. kawai dai in ya zai fi layin ɗin shiri ya saurara Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ana jin ka wa alaikum assalam. An basiru barka da warhaka. To malam da muke magana. Mustapha Kamba. Ah, malam Mustapha. Hello malam. Mustapha Kamba, Mustapha Kamba. Eh, malam ka san kai? Yawa. Malam, na ga ana program Allah ya saka da alkhairi. To malam ni dan tsakaci na ne. Alama? Ana jin ka. yawa malam tsokaci na shine babban abin da mutane ya kamata gaskiya su bayar da hankalinsu ne. mafi yawa abin da kenan idan malam Musa ya zo ya kalubalanci wata magana sai a ɗauki wani ɓangaren da bai da ma ma mahalaka da titik ɗin. Hello malam? Muna jin ka ci gaba dai. yawa sai a zo a ɗauki wani bangaren da bai da wani halaka tofi sai a zo ana ɗauke hankalin mutane akan wannan abin ga abin da ke muhimmanci a yi sannan abu na biyu malam babban yaudaran da wayannan mutane suke duk da wuce lokacin da ake program za su iya fitowa mutum hudu ko mutum uku idan ya kira ya kashe ya kira sai a hana ma program din mutane su fahimta sai a ce eh, ai sun da malami amma duk lokacin yanzu irin fitowar kai, da ka riga ka shirya abubuwan da ke za su kalubalance su da su ba za ka ji kowa ya fito ba amma in dai za a je irin wannan shafin na sarki zaki zaka ga cewa suna ta fitowa suna ta fitowa in wanda ya aje kaga koya mutum yake tun da dai hankalin shi ɗaya ne dole ne wani ya ɗaukan shi hankalin shi zuwa ga wani abun da faɗi wani abun da yake ma ba shi ne yake kan gaba game da cikin da ake yi sannan da ake magana sai su suna cewa ba a karanta larabci malam tun fa kafin a haife mu ake wannan dagar wannan dagar hayyo ba kai karshen ta ba me zai hana su dinga doka jawabin ma'ani da waɗannan littattafan suna darasin su suna fahimtar da mutane yadda ake fassara waɗannan abubuwa ba haka suke ba ga yadda fassara take amma kullum wai ba za a karanta ba sai wanda ya taimaka ma wanda ake gan cewa bai gane din ba ya zo za a fahimci da shi a ce wai ba a karanta littafi daidai ba domin muna ganin kalubale yanzu guda shine su fito su dinga karanta mutane mutane wa'annan littattafan yadda ake darasin irin littattafan su taimiyya su ma su dinga sa wa'annan littattafan suna kanta da mabiya da sauran al'umma su fa'idantu. To, Allah ya mai jagora mala, Allah ya ƙara ƙarfafa ku, kuma Allah ya ƙara tabbatar da mu akan gaskiya. wani ne ka fita shi waye ya ɗauka maka alaikum alaikum wa alaikum Assalamu Wa alaikum Assalamu alaikum. ya dauka mai ta wuce Salamu alaikum. A ci gaba. Wa salam. A karan wakan lau da waraka. To ya Kaduna. Wallahi alhamdulillah ya kokari <laughs> Ai mana yau an yi an irin a irin tijjaniya mana. <laughs> <laughs> Allah ya tsaka da alheri malam. Da malam ya kira. To bana ɗauka na shi. Eh. Wai kana ban matsala wallahi. Dayan ke kira shi, kira alkanawi da Allah. Ah, kira alkanawi. Ni ba gane, ba gane mata ne kai ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa ala alkanawi. Eh. muka lahu da yake akwai wani bidiyo da suke nema idan Allah ya sa na shi zan ƙara kira. Ayi afuwan ba matsala insha Allah. Ba ma za mu jira ka insha Allah. <clears throat> kuma ga lokaci ya yi lokaci waye wannan salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu na'am da muke magana ah, sunana Ahmad na kira daga ainihin Germany. Oh, ina muku matukan eh, ina muku matukan fata alhairi. Ah, da farko Ah, ina suwa zuwa ga babban malamin mu a shek musa asadu sunna ah, da nan na ji malami malam alkanawi kuma ina isar da kai gaisuwa to ah, sheik dono azam na ji shi shi ma da zo muna muku matuƙa alkhairi da kan kanka wallahi muna bibiyan ababa da kuke yi wanda muna gani ana samun ci gaba sosai sosai kuwa wani lokaci zan yi akan magana wanda a ibn azam ya yi wanda muna fatan kuma da kuke shugabanni a mai da hankali akan wannan wato kaman batun shek ibn taimiyya da wasu a sha'abar wahabu mutane kan yawan huta hankalin mutane a kansu shawara da muke bayarwa ne a yi kokari a ta da wa'annan mutane a kan hanya a bar mutane su san ba su ne muke bauta ba eh, a koma kan kamar yadda ake kiran kuma izala malam wallahi so da yawa mutane ba su san ma'anan izalam ba wasu sun ɗauka wani addini ne kawai mai zaman kanshi eh, to malum ma a yi kokari saboda Allah a tawayar da mutane kai akan wa'annan ababa eh, sa'an nan kuma malumman tijjaniya to fata da muke yi Allah ya shirye mana da su wa'anda suka sani wa'anda yake ba jahilai ba ne kuma saboda ikadde su shi kunya sun tsaya sayin duka she sun kare wani mutum koma bayan Allah koma bayan annabi kamar yadda ibn azam ya faɗi muna ma tsofaffin mu uzuri wa'anda da lokacin baya can kuma musu uzuri saboda mai yiwa da yawa sun jahilta amma yau gani nake bai kamata a ce an samu jahili ba haka nake gani dai kuma wani lokaci muna uzuri da wannan aya ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada saboda me wato ganganci irin na wasu mutane har Allah ya zo ya rufa musu zukata Allah ya kuɓe musu zukatansu Misa eh, ina faɗi da wannan dama ne wallahi ya zuwa gare ku eh, da can wallahi azim mutane za su yi za su faɗi shi kaga mutum ya kira shehu barhaman <laughs> ko kuma ya ce ɗaya wujjani wallahi mun ji wannan da mu mun ji shi sosai amma yau da aka zo ana karanto muna shi a cikin littattafai she muka gane matsayi kuma akwai wasu maganganu da aka ce akwai sirri ba a so a bayyana a da can ko addu'a ma wani ya baka lokacin da sunna bai bayyana ba ka ya ce na baka ne kai kawai kuma sirri ne kada ma ka ba wani kwarai kwarai ka mutum ya yi kuci ne zai faɗi kai a can ko sallama kai ma mutum ka mai rashin kunya ka ce ma mutum salamu alaikum rahmatullahi wa barakatu ma ka mai rashin kunya Eh, to a yau lokaci ya kai hmm. wallahi muna nan muna jin ababa da ake yi sai ta shek wallahi muna maka matukan fata alhairi tare da manya-manyan malumman mu da aya a nan assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam sani rabi alkanawi akan kallon malam bashir barka da himma alhamdulillah barka da kokari Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya amfana da abin da kake gobe alkiyama Allah ya gane da al'ummi wallahi malam video din ban gan shi ba amma ba matsala in sha Allah zan nemo shi kuma zan yi karatu a oh. wayannan mutanen wallahi malan mutane ne wanda suka fahimci mabiyansu jahilai ne sun fahimci haka shi yasa za ka ga hujjar da suke rika hujja ce ta jahilai wani zubin a karamtar lahu zancen kuskure ko na larabci wani zubin da gaske ne abin da suka faɗi haka ne an yi kuskuren an amma wani lokacin malam da'awa ne saboda sun fahimci cewa wannan ma hujja ne a wajen jahilai da da'awa ne kamar yanzu in baka misali shi wanda ya fito junaidu da yake magana shi malam musa ya fassara hafiya ko sai ya ce ai ba wani hannu ake nufi ba kaga ya so ya ce ba haka ba ne sai kuma aka zo aka danna sai tahir rubutu. sai zo ya fassara ya ce rubutun hannuna ya faɗi abin da malam musa ya faɗi kaga wani zubin in ka lura da awani suke na rudar da jahilai babu abin kuma ba kuskure ba ne, sai da awarsa shi kuma jahili eh shi kuma jahili to duk abin da ka gaya masa jahili shi kuma abin da ka ai abin da ma larabci ya yi kuskure a larabci wanda wallahi shi kuskuren nan na larabci ko ni nan na zo a shaidin sarki zaki na danna larabci na shugaban ɗarikar tijjaniya na afirka na kaulaha na danna shi ya yi kuskure larabci kuskuren yara wallahi amma ka ga shek ai da aka tashi ni ban zo ina cewa saboda ni ina da wujjoji da dalilan faɗi in na tsaya gyaran larabci to gyaran imani kuma aibu zai yi ba kenan to kuma da imani da larabci da aƙida wanne ne gaba to sai in ban na larabci sai in tafi na imani da aƙida din amma da zan tsaya na larabci to ba ni da lokacin kuma da zan gama gyaran larabcin kuma na zo ina gyaran na aƙida da imani to kaga shi yasa sai muke ɗaukan mafi muhimmanci hmm. bidiyon da nake nema ɗaya daga cikin su ya taɓa zuwa wai da sunan zai wa malam raddi a saidin sarki zaki <laughs> ya janyo baiti eh. sarki zaki ya yi wata tambaya hmm. ya tambaye shi hmm. ya ce shi ya ce malam ya yi kuskure sarki zaki ya yi tambaya sai ya ce fassarar daidai ya fassara ta ya ce eh daidai ne amma kuma wai a can bakin ne aka yi kuskure ya Allah malam wallahi malam shi yasa ina da zuwa kuma zan nemo shi sarki zaki wannan tambaya fassara ta yi daidai ya ba da amsa kuma fassara ta yi daidai wai amma a jin makin ne aka yi kuskure to shi yasa akar makallawo shawarar da nake ba su shi ne, wallahi sai dai fi karata kuma wallahi irin malamanmu ba malam Musa ba wallahi ko kai ko ni shi wanda ya zo a gabanmu wallahi sai rawa da ya kwanci wannan gaskiya ne a wannan ba shi yasa malam Musa malam Musa ba sa'an su ne. kuma ka san abin da yasa suke yi wa malam Musa haka saboda malam Musa shi shi wani ne wa tarko akwai wani abul fatay ya miskin ya yawa ya tafi zuwa fejin malam eh, wannan fejin sarki zaki ya shiri malam Musa ya tarfa shi ya zo ya rikice ya rasa yadda zai to sun fahimci cewa in suka kyala malam musa to wa'annan shewunan nasu zai musu tsirara kuma wallahi in gaya ma shai sun yadda ba su yadda ba sun karyata ba su karyata ba wallahi malam shewunansu saboda ni suke shayin zuwa cibin sarki zaki wallahi shai wallahi sai wannan ba wai ina gaya ma bane wannan wallahi kuma yanzu za mu fara tarawa yanzu sun ma fito sun faɗi ma live shi kansa sarki zaki ai da wani bidiyo ai da nasa hmm. shi yana faɗin wai me yasa din malamanmu na tarika hmm. in dai aka ce alkalawi ya hau hmm. suke cewa a sauke shi a sauke shi a sauke shi Yake me yasa sarki sarki magana yayi mai hankali ya fahimci illar ai ai yace kada ku ga laifin malam abbas haka yace wallahi haka yace duk malaman namu wai sai wani wai ya fito <laughs> wai yace wai wai shi malam alkanawi ai mm. shi yana da ja wai saboda idan aka ba shi amsa aka ba shi dalili wai sai ya ƙara kullowa ta wani wajen wallahi malam wayan mutanen ko yadda ka sa a wasan kwaikwayo shi yasa shawarar da nake so in ba su su zai karatu wallahi malam ba su an su bane mu ma muna kula su ne bisa da rura kuma an karamakan lahu idan magana suke ko na gyaran larabci ko na kaza ko na kaza ko na kaza akwai wanda na ya fito mu zauna da larabci da shi har ya amsa da asma da sassafe ya fito a cikin mota da yana cewa ko izala ce ta yi kaki wannan kakin ya ce ba daidai suke ba za su zauna da shi har ya ce amma da ya fito na tamke shi wallahi malam da sassafe ya fito a cikin mota kuma da yake yadda za ka san cewa su kwakwalwarsu a toshe take babu hasken wahayi wai sai zo ya ringa faɗin wai waɗansu ɗan uwa sun mun waya suna a zauna da sun tajifa Wani ya fito kuma yake faɗi ma a cikin bidiyon wai waɗansu ɗan uwa su ne masa waya to shi yasa to a karamkan ni abin da nake gaya musu wannan ba mafita ba ne wallahi kawai su je su karatu kuma malam ba zai kula su ba malam in ka ga ya kula su shewunan ne mutukar furob zai fito to wallahi za su zauna da malam mutukar shatima al-miskin mm. abul takai shatima al-miskin zai fito wallahi malam zai fito tun daga koza kan koza mm. tun daga kan koza mm. shi malam a yace sai dai manyan su fito kamata ya manyan yanzu su fito kuma malam koza mm. koza ai ya haɗu da ni a Kano koza wallahi malam koza da ka gan shi har kai din nan ya san ta ah, ya sani har kai din nan ya san ta malam ai mun haɗu da shi a Kano ah. da ni da su malam wallahi mun haɗu da shi a Kano akwai wani malam albashi wallahi ban taɓa sanin ya san malam albashi ba ban taɓa sanin ya san malam nura na Legas ba amma sunan mu wallahi malam kamar fatiya malam alkalawi malam albayisi malam nura wallahi na yi mamaki to shi yasa aka ramka <laughs> jahilin da an ga mai kasa alkalawi ce waye alkalawi wani malami ne <laughs> <laughs> Allah wani yi safi a ce shi ya sa ai akaram eh, eh, kallawa Allah ya saka da alkhairi amma malam eh ba matsala kuma akaram kallawa abinda inda a ce gaskiya suke nema ko da a ce zuciyarsu ta tsakake harace babu wani abu a ciki malam malam ni dinnan ko sati ba ai ba hmm. na zo a kai malam Musa na ringa danna su suna fassarar gadari malam a yanzu da wanda aka kama shi a baki ko kuma a larabci da wanda aka kama shi a fassara wanne ne ya fi illa to saboda fassara ita ce za ka ba da wannan ma'ana yawa ita ce za ka ba da ma'ana abin da ake nufi to wallahi kwata-kwata malam yadda na ɗauke su a jahilai har yau haka suke wallahi mana, wallahi jahilai ne wallahi kuma ba wai saboda wai suna ɗarika ko ina izara ba wallahi jahilai ne ba ni da wata kalma sabanin wannan shi yasa kuma akaram kallahu ɗin sai gwara malam gwara malam zai zauna su bugo su yi surutan su su yi cin mutunci su yi rashin kunya su cikin su idan na bugo waya ana cewa alkarawi ne wallahi sun canja wallahi mana ana cewa alkarawi ne to za a ga sun rikici sauke shi sauke shi kaza kaza amma shi malam ai cewa yi ka tsaya kan topic shi abin da yace in oh, ko ba za ka tsaya kan topic ba sauka to idan da a ce shi me shi ya isa to da sai tsaya kan topic din duk maganar da malam yake fa mutum dai ne ya zo ya tsaya akan topic bayan shi ma ya gama surutansa shine koza koza kuma da ya da kan topic din sai tsirara ta fito fili tsirara ta fito fili dai da ya zo fassara baitin wai wata sirifi sai ce ai tasirifin cikin ilimi ai saboda kaza wai to kare shi ya da kan topic sai yi tsirara jahilcin ya fito da kan zuciyarsa tsirara shi ne da kan topic amma duk gaba ɗayan sa haura giya suke nan daga wanda wani ya kuma an shekul islam ibn taimiyya duk ibn al ya gaya masa ga topic ɗin da ake magana kuma ka tafi wani waje ka zo kuma har yau fa basu ba malam amsa ba wallahi ko shi wannan su ba su iya ba amsa wannan baiti kara wannan baiti wallahi ba za su iya ba ko shi wannan da ka kawai ku koma gefe shehu ya faɗi abin da haƙƙi ne na Allah idan haka wannan abu da ya ba wa kansa babu dalili ba aya ba hadisi ko manzon Allah bai ce yana da shi ba sai wani kuma kawai sai ya zo ya ce koshi ya ce Allah ne ya bashi kuma an tambaye kan a ina Allah ya bashi sai ka kawo shi dai alkur'ani zancen Allah ne ko magana Allah ne idan Allah ya yi magana ina za a samu wannan magana sai a tafi cikin alkur'ani ko kuma hadisul kudusi to shehun nan naka ba zai samu shiga ba ta ko ina dan babu sunansa ko da yake akwai wani jahili da ya janyo wai wata kadallahu ibrahima ta ok to shi kenan dai ce assalamu alaikum rahmatullah ce Allah ya saka da alkhairi a bishe ga Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillah malam ina wuni alhamdulillah malam an samu program mun saurari program malam Allah ya saka da alkhairi sunana ya Ilyasu Idris daga nan jihar Plateau Nigeria alhamdulillah alhamdulillah mala Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya kare mana mutuncin ku Allah ya tabbata da daga daga ba kan bin sunna ba za su sallar wato bala abin da ya fi fitowa fili ta tare da mutanen nan shine kamar yadda kamar yadda shak yanzu ya yi bayani wadda tsantsan zahilci ce karara ta fito domin ba sa iya tunkarar wani matsala idan aka bijiro da shi ba sa kokarin tunkarar matsalar da haka ce kula assalamu alaikum idan aka ce kula hatu ku in kuntum a ai wannan mas'alan ya kamata ku tunkara directly ba wai kuma ku je kuna yin wasu ta'assubanci da ko kuma ilzamanci da sauransu bai dukan da malam shan Musa Yusuf hafi zaun na, ya bijiro musu malam wallahi ba shehunansu ba ko waɗanda suka fi shehunansu ne ba su iya kara wata abin ba. domin ta yi za a yi idan har mutum ya ce akwai bambanci tsakanin ina son Allah da kuma Allah yana so na idan har ka ce Allah yana son ka tofa sai ka masa yi domin cewa Allah yana son ka ya zama addini amma cewa kai kana son Allah kai ka so Allah shi kuma isan ka wanda wani abu ne daban to amma idan har ya ce faktara mai khalilan misali a wancan tattara da aka yi faktara mai khalilan Allah ya zaki shi a matsayin khalili ya a ina Allah ya zaki shi a matsayin khalili yanzu yanzu sabai da muke ce musu radiyallahu anhu wa radiyallahu alaihim ai muna da aya ko hujja ne saboda Allah ya riga ya ce wasabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu to ka ce da kuma ce kai ma radiyallahu anhu ko kuma an zabe ka wani abu waye ya zabe ka a ina aka zabe ka yanzu aka rubuta shi yanzu sabai kansu muna da yakinan cewa kansu insha Allah yan aljanna ne to amma su yanzu misali ba ka iya ɗaukowa da ka ce ta hakikan wannan mutumin ɗan aljanna ba ne saboda ba ka da hujja akai sai dai ka ce kana kana yin tasbi kana mai zannu zannu bin na khairan kana mai insha Allah ya mutu akan tafarki ba za su sallato da akan cikin aljanna ne amma ba wai za ka ce ta hakikan ne. ba ma kamar su a asalin bashir da janna saboda nasi ya riga ya tabbata cewa wa'annan aljanna ne wa'annan gaba take da su iya ce musu yan aljanna ne to hala abin da ba fahimta ba kenan kuma shi dama a yuzin lahu bi khairan yafashihu fi dini gaskiya suna da karancin fahimta addini kuma ma na tsakani da Allah ni na sa faɗa tafiya ta fi kwaikwayo a wajen waɗannan mutanen kan masu yan shi'a da ake su su da wata kiyan saboda ta yaya za ka ce za ka yi addini bisa sunna da kuma fahimtar magabata na kware amma kai ka ce kai magabatan ka na kware ma amma su bane wanda magabata ba ba sa cikin gururin mufaddala domin idan sufi ya bai ce magabaci baya nufin fa su sahabbai fa baya nufin kuma tabi'ai baya nufin ta tabi'ina abin da ake nufi shine su shehu Ahmad Tijjani da su da su da su da sauransu su a wajen shi wai su ne su ne wai wai wai wai su ne salafu salihin a wajen shi wane ne ya tabbatar da salihancinsu alhamdulillah mu muna bibiyar mu muna bibiyar a qururul mufaddala da wanda kuma automatically maza salam ya riga ya tsanta alkhairun su sannan muna kun a kulafa wa rashiduna wanda su ma an sunnatar da sunnan su kamar yadda annabi ya ce iyyakum bi sunnati wa sunnatul khulafa rashidin a ina aka ce iyyakum bi sunnati wa sunnati shehu tijani yaushe ma aka yi shehu tijani saboda haka malam wallahi abu ne idan aka ce an aka ce abu dama asalin shi dama ma ku ga alal batil fa huwa batil abu da aka gina shi akan fata to wallahi malam fata ne amma wasu abubuwan abu ne wanda ta fayyace kawai dai wanda Allah ya nufa ya fahimta shi ne yake fahimta kuma sannan malam kamar da suke bayanin wani larabci larabci shin larabci ne ya fi dacewa a gyara ko ko a ma'adar larabcin yanzu misali tuntuɓa harshen mutum zai cewa misali zai iya cewa bismillahir rahmanir rahim ko kuma ce bismillahir rahmanir rahim amma ya fasara shi da sunan Allah mai rahama mai jin kai ai idan kana da hankali ne kamar da ka ce da da ai bismillah ne tunda har ya san ma'anarsa wannan wannan wannan wannan eh, kokarin karkatar da hankulan mutane ne wajen aduna a ah, wai wai mutum ne abu kuma abu da suke cewa an yi misali idan ma an yi wannan su ma sun yi fa dan mu shakar kanawi ya buga ya ya ya fito da su sahara ban gani ko wai mutum ya ce wai la alal bida'i malam ko mu da karatu ibtida'iyya mu ce la'anan alal bida'i la ba a kan la'ana ala la wai la ala bida'i wai ba bida'a ba ce har yana mai mai ba bida'a ba ce ba bida'a ba ce malam duk wanda zai fito ya faɗi wannan ayo bai kamata ma a saurare shi ba kuma malam alhamdulillah duk sanda duk sanda duk sanda ko da a ce a mu'amala ne na yau da kullum idan ka ga wani yayi wani abu zaka ji haka sai sai ka ce ba a hajji sunna ba to kaga bi ma'ana to malam Allah Allah ya taimake mu Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ci gaba da kare mana mutuncin ku Allah ya ci gaba da dora mu akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. alaikum alaikum Malam kana ji na? Eh ina jin ka. Malam kuma ne. Hello kana ji na? Ina jin ka malam. To masha Allah suna na Suleiman ina kira daga nan Abuja. Malam Suleiman ya Abuja. Wato malam na saurari program. Oh masha Allah malam Suleiman. Amma sai dai ina da ɗan hankali a kai. Na'am. wato abin da zan iya cewa gaskiya malam ya kamata a ji tsoron Allah a cikin duka al'amuran da ake yi gaskiya ne Allah ya ba mu tsoron Allah saboda maganar gaskiya ni ina bibiyar karatun malam da akai akai daga shafin su zuwa shafin sarki zaki amma maganar da laifi ya zo da ita magana ce da shi malam din ya kamata ya saboda shi malam shi wa'anda yake kalubalantar maganarsa su ma ba ba bane a ilimi amma duk da haka ya ɗauko yake yi to don haka shi a harkar ilimi babu shekaru a ciki ba ko ba wani abu bane ka zo ka zauna aji ka ga kwanka da ka aifa a cikin ka ya zo yana koyar da ka wannan shine ka'ida ta ilimi kuma malam kai ma ka haka saboda haka duk wannan abin da za a je a dawo a je a dawo a je a dawo ya kamata mu yi wa junanmu adalci mu faɗi gaskiya yaƙinin abin da ya faru wannan shi ne magana daga cikin kar mu koyi kar mu ɗan bangaranci a kai shi kamar wanda malamin ji da kuɗa shi alkanawi eh. karatun da ya yi kwana uku da suka wuce a shafin zaki Hello malam kana jira? Eh, karatun da ya yi a shafin sarki zaki. Shakkon ya zo ya kira ki ya mai da mai rai ya mai ta haddi a kai. kuma shi da kansa ya mai gyara ya ji gyaran da ya yi kuma ya karɓi gyaran da ya yi mai shi a kanau kuma ya san abin da ya karanta ba daidai ba ne eh. kuma ko a ku na almajiran ilimi kun sani larabci yare ne da yake da hankali ba kamar sauran yarurruka irin turanci ba canza wasali guda ɗaya yana canza ma'anar abu gaba ɗaya a cikin kalmar larabci kuma shek wanda a lokacin ya faɗa wa malam alkanawi gashi gashi abin da ya karanta ɗin ba haka ba ne ga yanda abin yi, kuma malam alkalawi ya fahimci abin da shek wanda ya faɗa hakan ne amma daga baya sai ta da wani shi ba a bashi sa ba a faɗa abin da ake so kar mu yaudari al'umma mutane su suke alƙalanci duk lokacin da irin wannan abin ya faru ba sai mun dawo muna ta yin program mu je kan a je can a yi wani program ba a ce can a yi wani program a je can a yi rabbi mutanen da suke sauraron program din sun suke yi wa kansu adalci suke yi wa kansu alƙalanci da haka ya kamata mu ji tsoron Allah a duk cikin al'amuran da muke yi kar mu ɗan san zuciya kar mu ɗan kungaranci addini muke yi shi kuma addini na Allah ne wannan shi ne nasihata wa alaikum sala to Allah ya saka da alkhairi mun gode da nasiha ba masha Allah abin da ka faɗa haka ne shi adalci wajibi ne ka yi shi ko akan masoyi ko akan wa alaikum sala salamu alaikum to ni ban fahimci rashin adalcin da ba a yi musu ba na farko to Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah muna jin Malam Bashir barka da warhaka. Oh malam ya sunan ka kai hakuri bayan ta kira. Alhamdulillah sunana Bashir Abdallah daga garin Mubi daga jihar Adamawa. Eh, ya je sallah? Ya ah, bismillah. muke suna na Bashir Abdallah daga jihar Adamawa. Malam Bashir ya Adamawa. Gaskiya Malam na ji daɗin wannan program sosai. Sabida haka ne ma sa na ce bari zan ɗan wake Malam. Imal bi ilmi ka tazanam ayyuhar rajuli. لا ينفع العلم إلا من أحسن العمل والعلم wa والتقوى الله زينته وهجة الله يا ذا العلم بالغة لا المكر ينفع فيها لا ولا خيل وعلم الناس واكشف نفحهم أبدا إياك إياك أن يأتادك الملل وكل شاة برجلها معلقة malam Allah yi malami na son ka don الله Allah ya so ka kamar yadda sabida a halin yanzu ana mana ruwan sama tun da na neman yi bayani da malam kuma don Allah ina so yi zama abokin malam. A malam ba damuwa wannan number kace ko? Insha Allah zan karu sosai na sani. Saboda muna tare da manya-manyan idojin yan kijiya. Zan kira ka insha Allah. Wanda idan muna tare da ire-iren ku insha Allah. Allah zai jefa musu tsoro da shakka. To amin amin zan kira ka da wannan lambar ta ko. Saboda haka malam na ina yin wannan program sosai to malam suleiman sannan tun da nake ban taba jin na shiga cikin wani farin ciki wadda farin cikin da zai sani jin daɗi yana eh. program da yi daɗi yana cikin farin ciki irin yau ba alhamdulillah Allah ya karba mana sabida dalili a daidai nan shine akwai waɗanda muke tare da su yanzu haka ina shago na ina zuwa ana ruwan sama Allahu abin da ya burge ni shine abin da na ji daɗi shine a daidai nan dukkan bakin da NBA suke yanzu ko guda ɗaya ko cikin kwamen kashiya. Eh, za ka ga yadda kasan an zuba makazan ruwan sanyi ne ba su da dacewa ba su da dacewa malam zan ma kyautan wani littafi insha Allah ba dan wani abu ba idan muka gama waya dan abun nan insha Allah at-tahziru min al na Abdul na Aziz bin abdullahi bin Baz an kami shi ne insha Allah malam zan ma kyautar wannan littafi duk da karamin littafi ne amma dai na san insha Allah malam zai bukaci littafin nan jazakumullahu khairan samuna na gode sosai malam ga wannan na ga shanono ya kira wa salam! ce jira akara wakalla Assalamu alaikum Sheikh bayan na sauka Allah idan da da dama. Kolan nan da ya sauka Sheikh da za a iya kira min shi ko shi in ya ji ni da Allah ya kira yanzu ina kan layi shi ma yana kan layi. Malam ai na so in bashi amsa kuma dai naga maganar tasiri akwai matsaloli ciki shi yasa na hita batunsa. to <laughs> shek abin da ke faruwa duk abin da yake faɗa aini na bibe program komai a gabana an ka yi <laughs> to kaga ba sai ya maimaita mai an yi kaza an yi kaza an yi kaza wani gyara shi wannan ya kawo ba wani gyara da ya kawo shek abin da ke faruwa ka san da yake wanda ke karatu ba ko jahili eh. shi sai ya ɗauka idan aka faɗa abu ko ya ɗauka cewa abu gyara ne bayan ba a matsayinsa inda a ilimance ne kowace fuska yana iya ɗauka. Gurin da na karanto shi wato wannan kwanda shef kwanda da yake cewa ya yi min gyara. Eh. Wannan ga abin da na karanto a hannuna. Cewa wa haƙiƙatul wali hmm. annahu ni ce na ce annahu yuslabu shi kuma kaga ni nayi bina'ul lil majhuli shi kuma sai yi bina'ul lil ma'luli a maimakon yuslabu ni sai na karanta a yuslabu min jami'i sifatil bashariyati wa yatahalla bil akhlaqil ilahiyyati zahiran wa batinan to tsayawa shi shekwan da yayi a wajen banda cewa irin su shekwan da din sun san mabiyansu cewa ai akwai jahilai a ciki nan wajen bai ma kamata a matsaya ba dan na ce annahu yuslabu min jami'i sifatil bashariyati na karanta abina'ul lil majhuli ai zai iya ɗauka cewa shi ana tuɓe shi kaga ba kaga ana tuɓe shi da dukkanin sufofi na mutuntaka na mutum da kuma cewa yana tuɓuwa daga dukkanin sufofi na mutum ana tuɓe shi kenan Allah ne yake tuɓe shi kenan shi yasa to in to kaga nan Eh ga wanda shek kaga ga wanda ya san abin da yake nan ba wani abu bane wanda za a ce wai gyara. Eh, Sannan kuma malam kwanta abin da yayi inda a ce suna da hankali. Eh. Inda a ce suna da hankali ya kamata su gane can jahilai ne. Jan eh. malam kwanda ya ji abubuwan da na faɗi. Da na zo da na zo ya yi bayani shi malam kwanda A yana komar da shi na ce to abubuwan da waɗancan suka ce na ce ba daidai ba ne me za ka ce a wajen sai ya ce nawa fassara shi ne daidai kaga in yau kaga inda ce suna da hankali za su fahimci to waɗancan jahilai ne kenan kasu ba daidai ba ne to amma sai dai shi amma sai dai shi ba zai iya danganta wannan kalmar zuwa ga su ba don za su iya zuwa kila ko su zazzage shi sannan kuma malam kwanda hmm. abin da na so ya tattauna ba shi ya tattauna ba abin da ya sa na biye masa nan saboda na san tarko zai shiga kuma ya shiga tarkon inda dai ba sun ziga shi ba ya shiga tarkon alkanawi dan na ce ya fito da ya kawo cewa wai su allajinatu da'ima sun kafarta yan tijjaniya na ya ba shi amsa a na ce abubuwan da ke cikin wa'annan littattafan suka kalla suka ce kafirci ne na ce ni kai na tsaya in kama akwai abubuwan da kafirci ne ni a gani na to a kan haka ne muka ce za mu zauna mukabala da shi in dai ba kun ziga shi ba yanzu ya janye to ya shiga tarkwa ai bai iya fitowa ba shi yasa nan wani abu eh ya kamata ku gane wanda da kace ta wai ya bani amsa amsa me ya bani gyara gyaran me yayi min shi yasa ni wallahi ni wani zubin kawai jahilai ne suke shiga suke sauraron abubuwa ba sa iya su tantance rashin daidai ko ta daidai kawai su komai a wajen su kuskure ne Allah da ya samu dace. Na gode malam Allah wannan jawabi naka ya warkar. Allah ya samu Assalamu alaikum Assalamu alaikum Assalamu alaikum da jama'a sai haƙuri ga lokacin sallah ma ya yi kusa ah, saboda haka ya kira ta wancan layi ya fi iyo ga waya ban ma cika salamu alaikum salamu alaikum Allah ya gida to alhamdulillah ya kaduna Allah ya muna tabawa <laughs> to Allah ba dauka kin sarki ya sa ni zani na kyawawan ayyuka amin ya kaduna a ko da su muna addu'a Allah sarki kuma ya karba ya sa su fahimta abu na farko zan yi magana a kai ban san shi malam kanawi ya dawo ba game da shi wancan bawan Allah Suleiman da ya kira eh, saboda watakila watakila ba falibin ilimi ba ne watakila gama garin mutum ne da bai san ka'idar ilimi ba da sauransu so irin wannan dan sun yi magana ba a tsayawa a tanka har da za a dawo a yi magana a kai shi kwandon da ya kira ai ana kiran shi yanzu a shafin sarki ya zo a cikin zaɓi idan muskawarsa ya kare abin da yake magana a kai ya kare kuma gargaba musamman jina'un lil majahul ko lil ma'lum wannan ba ita ba gaskiya wannan ba matsalar mu bace amma yanzu abin da muke magana cewa a cikin wane yana magana ya cancanta na kasa ya zo yi magana ko bai cancanta ba wannan da ya san da ya karanta littattafan su cewa abdullahi da ya fahimta akwai lokacin da in ka ga mutum bai kai ka kula shi ba za ka sa wanda kake ganin ya kai tsaran shi ko kuma ya ma wuce kuma yana ka kun shi ya ba shi amsa da ya san da ya karanta littafin shi shehu zai fahimci haka kuma zai fahimci ba girman kai ne haka a nuna kukurancin da ya zo a nuna masa mustawarsa da yake wannan takaburancin bai ba ya je karatu idan mustawarsa ta kai sai ya zai wannan abin Don haka don an ce ma da su Junaidu da su waye da su waye kar su kar ah, ba za a malam ba zai kula su ba yana ganin bai kamata su ta haushi ba abin da ya kamata su zuwa su gani da yasa aka yi musu haka. Idan ilimin su ne bai kai su koma makaranta ɗi karatu. Sannan kuma a koda ilimin su ya kai rashin tarbiyya Assalamu alaikum. Kawai. Malam Shanu ne network ɗin ka Na'am. Yawa inda sun koyo abu na gari abu na kirki a su to da yana tunanin shi ne ku bayar. So wannan yana nuna abin da suka koyo a gida shi suke shi suke zuwa su bayar kuma yanzu mun gano wanda za a taba su ji haushi. Tunda yin an taba annabi ko an taba sabon annabi ba sa jin haushi. Wanda ake taba su ji haushi mun fahimci ga wani wane ne zaka duk sanda suka taso za ta taba Allah za ta taba annabi za ta taba wani matsayi ko mankewa daga cikin mankewa ko ubangiji to ko kuma mun tsawon da za mu taba shi kuma gani wanda za su kariya ga Allah ga annabi su ne a sama ko wanda za su kariya ga wani mutum da ba a dasa sa ba ma Allah ke sarki ya sa su fahimta ya tabbatar da mu a kan gaskiya Allah kuma ya tsaka ma da alkhairi malam bashir muna godiya muna godiya sosai yan <laughs> lokaci ya yi kuma <laughs> kira ya yi yawa ba in za mu kai la'asar kira bai karewa Abinda shi wancan ɗan uwa dama ya kamata ya sani ita harkar tattaunawa ai ba girman kai ba ne ka ce ba za ka tattauna da wani ba sautin kana shigo mu mana ina jin magana ba ba girman kai ba ne ka ce ba za ka tattauna da wani ba yana yiwuwa shi wanda ya magana wala Allah yana da hujja yau ni zan iya cewa ba zan tattauna da wani ba idan na kalli ko ban gamsu da tarbiyyarsa ba ko ban gamsu da hankalinsa ba ko ban ma yarda da ma yana da ilimi ba to amma abin da an mishkila shi kenan da zaran wani ya ce yana kalubalantar wani ya zo a zauna ya ce ba zai zauna da shi ba sai a ce ya yi girman kai da haka ɗan uwa malam suleiman a babe na ilimi na karatu ba lazim ba ne kuma ba sharaɗi ba ne duk sanda wani ya ce zo mu tattauna wai dole sai ka amsa masa ba wanda ya faɗi haka ba sharaɗi ba ne yana yiwa shi mai magana yana da hujja sannan muƙaddara ma yawa malam alkanawi gyara misali a bai ɗauka ba to a ya riga ya gama nashi aiki in dai don Allah ya kuma don ya samu lada shi kenan ba inda an ka ce dole don kawa mutum gyara ba ka da lada wai sai ya gamsu da cewa e eh, kayan mai gyara kuma ya ɗauka saboda haka duk ga abubuwa da muke yi kamar da kace a ji tsoron Allah kuma ku ji tsoron Allah abin da ake karantawa na shehunanku na malamanku na kurakure ku ji tsoron Allah ku nisance su wannan shi ne sannan shi junaidu can wai haka yana cewa wai a bambanta mai tsakanin ita wai da fakhtara wai saboda can aya cewa ta yi wata kazallahu ibrahim khalila amma shi shehu cewa ya yi fakhtara ni khalila wai da fakhtara da ita kaza wai ba guda ba ne saboda jahilci to bari a fassara masa ma'anar fakhtara abinda shi shehun yake faɗa dama dukkanin wani kamus ko wani mu'ujami na luga ka je ka bincika irin suna irin su almahukam na ibnu sida irin su arab na ibn manzur da sauran littattafai za ga duka da suka zo lafazin ta'arifi na kalmar ikhtar misali kusan za ka ga ma'anonin da suke kawowa wasu suna kawo ma'anar attafdil ko kuma alistifa ko fifita wani abu ko kuma zaɓin wani abu saboda haka da shehu ya ce fahtara ni khalila ɗin biyu ne kuma eh, yana nufin ai faddalani Allah Allah ya fifita ni yadda ya bani wani matsayi wanda bai ba wasu ba ko kuma a'a istafani Allah ya zaɓe ni su su kaga duka dai ma'anar tana koma zuwa ga cewa dai Allah ya keɓance shi da wani matsayi wanda bai ba wani ba to wannan shine ake nema gare ku ku zo ku kare wannan ku kawo hujja ku kawo nassi inda Allah ya tabbatar da wannan wata ittakhadha dama ittakhadha min a'malil qulub ka kuma littattafan sarfu zaka gani musamman shuruhu na alfiyat ibn malik aka ga ittakhadha tana cikin a'malil qulub suna shiga ga mubtada da khabari suyi mai sai musu nasaba saboda haka ibrahim asalinsa mubtada ne asalinsa ibrahimu khalilun tunda an ce wattakhadha Allah shi yasa ya zo da nasaba shi yasa yakan zo da ma'ana ko a tasghir ko kuma al shi yasa ma'anar ayat wattakhadha Allah Ibrahim khalila da ma'ana Allah ya mayar da annabi Ibrahim madadai ba a kaza ne wancan da riku ba a wannan na tafsiri ne ai sayyarahu don kenan kamin wannan lokaci ba khalil ba ne daga baya ne Allah ya zaɓe shi wannan shi ne ma'anar wattakazallahu ibrahim khalila ai ya mayar da annabi ibrahim madaɗai wannan shi ne abin da ake nufi saboda haka shi shehu da ya ce fahtara ni khalila ana buƙatar ya kawo nasi don ya ce Allah ya zaɓe shi kuma mun san me ma'anar zaɓi shi ne fifitawa isan da kace na zaɓe abu kaza kaga fifitawa ne ko ba haka bane A fifita akan wanda baka zaɓa ba wannan shine kawai ake neman ku kawo nassi nassin nan kuma zai tabbata ɗaya hanyoyi guda uku ko dai ku kawo aya da alkur'ani inda Allah ya nassanta haka ko ku kawo hadisi sahihi ko kuma ku tabbatar da cewa shehu Ibrahim an ne masa wahayi babu mahita ta uku a wuce ga uku ɗin nan Allah ya sauwaka saboda haka lokacin sallah yayi kuma muna buƙatar mu je mu yi sallah ga ladani ya shigo wa'anda ba su ji kiransu ba ba ba karbi kiran su ba sai su yi haƙuri yanayi ne na lokaci Allah ta'ala ya sa waye ya kira ta mu gani alama kai ma ka gaji assalamu alaikum malami ya yi wani ba sai duba ko wa wa ke magana barka da yi tawala ne da wannan tsarin shi wani daga jihar yau da cikin lokal gama to masha Allah malam ya yori a lafiya kalan wallahi ya ashe dandumin kuma ya hakuri da jama'a alhamdulillah sai a gurgurta samu yayi ina kuma gaishe ne eh, wato ni ni dan abin da nake so shi wancan yaron da yake magana a dan cejin sarki na ke sani iyayen da ya kasance ba mutane sun sauka daga kan magana ta ilimi sun koma magana ta barbaro da sani ba duwa da ke sauraron nasa ba yara ba ne ba ƙanana ba ne mafi yawan su ma sun kishi sanin kan rayuwa da abubuwa da yawa iyayen da aka ce za a bar da kan harkar ta ilimi a koma da barbaro to mutane fa za su fahimci ina aka tuka ina aka koma me ake yi abin da ya kamata eh yawwa to shi ne kawai abin da ya kamata a fassara wa mutane a kan harkar abubuwan da ke komawa na daban sannan muna godiya gaskiya ne da ake kokari a kan al'amura Allah ya maka, Allah ya kara jagora Allah ya kara shakawa. Na gode. ce wannan ka kira kuma wayan ma batun mutuwa take yi ba yi. wani na ya kira kuma ta yanki to ma da ina muka kira ina muka ɗaukar bidiyo ku a za mu takaita a nan insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته